kakisu su ko ya tafi shi mai duguri ya zauna da Sharif Sale ai sun ji wannan littafin karatun da kake ta yi su suke talakana wa yaran nan dole sai sun maka rashin kunya sun ɗauki abubuwan suna ta waiwatar da hankalin mutane hmm. to ka tura musu malam kaki mai duguri ya zauna da sharif sale in gaskiya ake so tunda shi malam sharif sale shi ya san wannan dariƙar ya san yadda yake yi wa shi ma malam eh, ibn taimiya ɗage to ka tura malam alkanawi bauchi wajen shek ɗayar bauchi idan sun zauna tunda duk suna jin karatu da gidan idan sun zauna da su to wallahi tallahi mu mun yadda ko a turo maka malam harisu jos ko a turo maka makari na'ibin eh, masallacin abuja To, a cikin a su a tura ma Mala Harris Jos da makari ka zauna da su, su kuma wayancan a tura musu eh, malaman nan. Mala Idris kuma a nan duk wanda ya zo Mala Idris, hmm. dakta ne. Hmm. Ko ya bugo ko ma wani ya bugo in dai za a taimaki kan sunna ne ko a kira ka ko a tura maka an taimaki sunna ne. ina roƙon Allah dan girman Allah Malam Muhammad ka sanar da wannan abu duk wani wanda yake comment ko yake zuwa nan mu kare ƙara ka mana labarin wani wani yaro ko wasu yara a'a kawai yanzu ka yi magana Sharif Sale ko Dair Bauchi ko Haris Jos ko Makari inda su ne yau in suka faɗa ba Tijjaniya yau suka faɗa ba Tijjaniya to tamkar Shehu Ibrahim ne ya faɗi ta mutanen da suke wa Allah karya suke wa manzo Allah ƙarya dan sun zo nan sun yi wa malam lawan karya a wani mai damuwa malam muhammad da yake taimaka musu mutum ko network din shi bai da kyau malam muhammad yana kau da kai ya zauna ita barin shi suna ta magana wai a haka ma wai a har yanzu wai su su ba yi adalci ba to me kake so a yi maka mutumin da kaiwa Allah karya kaiwa manzo Allah karya kaiwa man muhammad karya kaiwa malam karya ni dai ina roƙon malam muhammad dan girman Allah yanzu ka sanar a tura mushi malam kaki su maiduguri a tura malam alkanawi ya zauna da ɗaya eh, bauchi malam kuma wanda suka zo nan din a tattauna da su ko harisu jos ko mataimakin daga ciki akwai ta'alikin da ibn taymiya yayi ga wani littafi na sida abdulkadir mai suna futuhul gaibi wanda zakaraha ibn Rushayyik ibn Rushayyik ya ambace shi a cikin mu'allafatu shaykh islam nasa a shafi na 290 da takwas wa fi majmu'il fatawa kuma an wallafa wannan sharhi da ibnu taymiya yayi wa littafin futuhul ghaibi na sida abdul qadir a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar zuwa na ɗari biyar da arba'in da takwas sannan an sake buga shi wannan littafi na sharhu futuhil gaibi ko ta'aliq ala futuhil gaib a cikin jami'ur rasail juz'i na biyu shafi na saba'in da uku zuwa shafi na ɗari da tamanin da tara da ta haƙiƙin Muhammad Rashad Salim. To sannan yake cewa wa ƙa'idatun fi ƙaulihi ta'ala Ibn Taymiyyah yana da littafi mai suna ƙa'idatun fi ƙaulihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun cikin suratul nahli wa qaulun sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace lan yadkhula ahadun minkumul jannata amalihi to ibnu taymiya yana da littafi wanda ya kunshi waɗannan bayanai da yadda za a haɗa wannan aya da kuma wannan hadisin wanda hadisin imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim hadisin abu huraira kuma wannan littafi wanda ibnu taymiya ya yi bayani akan waccan aya da wannan hadisi an buga shi tare da littafin jami'in rasail juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da uku zuwa na ɗari da hamsin da biyu to sannan walahu jawabun fi yazid ibn muawiya ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fi yazid ibn muawiya wa hal yajuzu sabbuhu amla ma'ana amsa da ya bayar game da yazidu dan muawiya Allah ya kara musu yadda shin ya halatta a zage shi ko bai halatta ba ibn rushayk a cikin mu'allafatu shaykhul islam ya ambaci wannan littafi na ibn taymiya yace kuma an buga shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya zuwa na ɗari hudu da tamanin da takwas hakanan a cikin jami'in rasa'ili alkhamisa juz'i na biyar shafi na ɗari da talatin da tara zuwa na ɗari da hamsin da takwas Haka nan a cikin jami'in rasa'ili as-sadisa juz'i na shida shafi na 253 zuwa shafi na 267 da take na mas'ala fi qatlil husaini wa hukumu yazid to sannan wa jawabun fil khadir hal mata am huwa hayyun ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fil khadiri amsa game da batun khadir alaihi salam hal mata am huwa hayyun shin ya mutu ko yana raye annabi halluru kenan yace wa ikhtara annahu mata tare da ibnu taymiya a cikin littafin ya zabi ra'ayin da ke tabbatar da cewa annabi khadiru ya mutu to ibnu taymiya ibnu rushayq a cikin mu'allafatu al islam shafi na 299 ya ambaci wannan littafi shi ma sannan kuma littafin yana cikin jami'in rasailul khamisa juz'i na biyar shafi na 131 zuwa na 137 nan akwai shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na 337 da kuma juz'i na 27 shafi na 100 daidai to sannan ibnu taymiya har ila yau وله جواب في أن min Waladi Ibrahim إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل yana da littafi mai suna jawab amsa fi annad zabiha game da cewa wanda aka yi yunkurin yankawa min waladi ibrahim daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim alaihi salam huwa ismail shine annabi ismail wa hatajja lidhalika bi adillatin kathira ibnu taymiya ya kafa dalilai da hujjoji masu yawa domin akwai waɗanda suke ganin annabi ishaqa ne ba annabi isma'il ba kamar yahudawa kenan da ma wasu daga cikin malaman musulunci da suka karkata zuwa ga ra'ayinsu to amma dai wannan ra'ayi ne mai rauni da haka ibnu taymiya ya tattauna akan wannan mas'ala ya ware mata littafi guda ibnu rushayyiq ya ambaci wannan littafi a cikin littafinsa mai suna mu'allafatu shaykhul islam shafi na ɗari biyu da da casa'in tara. kuma ya ce littafin yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na 331 zuwa na shida. to sannan walahu jawabun fi ziyarati al-qudus yawma arafa litta'arifi bihi ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun amsa fi ziyarati al dangane da kaiwa masallacin Qudus ziyara yau ma'arafa a ranar arfa litta'arifi bihi dan yin arfa a can shin ya halatta ko bai halatta ba ibn taimiya yana da littafi game da haka kuma wannan littafi an rubuta an buga shi risala ce guda biyu duk kuma an sata a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 27 shafi na biyar zuwa shafi na 24 da kuma a cikin jami'ur rasaili as-sabi'a juz'i na bakwai daidai to sannan ibnu walahu وله kathira fi في هذا المعنى yana da amsoshi da yawa da ya bayar game da wannan mas'ala wa jawabun fi tijajil jahmiyyati wan nasara bil kalima to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna jawabun amsa fi tijajil jahamiyya. dangane da kafa hujjar masu aƙidar jahamiyanci wan nasara da nasara kiristoci kenan bil kalima da kalma wanda ibn Rushayi ya ambaci wannan littafi na ibn taymiya a cikin littafinsa mai suna mu'allafatu shaykhul islam a shafi na 299 ma'ana dai littafin tabbas akwai shi yana cikin littattafan da aka samu wanda basu bace ba wa jawabun fi man azama ala fi'li muharramin thumma mat sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun amsa fi man azama game da wanda yayi yunkuri lafi fi'li muharramin dan aikata wani abu na haram sai Allah bai bashi ikon yi ba kuma sun mata sannan ya mutu to yaya wannan hukunci nasa zai kasance zunubin ya haushi ko bai haushi ba to Ibn taymiya ya rubutu akan wannan kuma ya kafa hujjoji da dalilai a wata nuskar sun mata ba. Malam Muhammad me kace? Na'am nan ga namu nan ya je summa summa mata sai nan ga summa ta eh a wata nuskar ta ba a wata ah. nuskar kuma summa mata yau mm. mutumin da ya nufin aikata alfasha ko wani aikin haram sai ya tuba bai aikata ba a wata nuskar haka aka rubuta a wata nuskar kuma summa mata ibn rushai ya ambaci wannan littafi shi ma a cikin littafinsa mai suna mu'allafatu shaykh islam shafi na 299 to sannan wa jawabun fi dhawqi wal wajdi ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabin fi zauki jawabi dangane da zauki wal wajdi da kuma wajdi shine kauna alladhi yadhkuruhu sufiya wanda sufaye suke yawan fada a ce ya shiga zauki ko zauki ya kama shi ko ya shiga wajdu magagi da makantar soyayya wanda zaka ga mutum yana yin abu haka kamar ya haukace to ibn taymiya ya tattauna akan wannan matsala shi ma ibn rushai ya ambaci wannan littafi na ibn taimiya a cikin mu'allafatu shekul islam nasa a shafi na 299 wa jawabun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam haka ibn taimiya yana da littafi mai suna jawabun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala ana khairun min yunus ibn matta faqad kadhab ma'ana amsa game da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce duk wanda ya ce ya fi yunus ɗan matta to ya yi ƙarya yunus ibn matta ne shi ne sahibul huti annabin da kifi ya haɗiye shi to ibn taimiya ya yi rubutu game da wannan hadisi da annabi ya faɗi haka game da annabi yunus ibn rushayyid ya ambaci wannan littafi na ibn taimiya jawabin fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ana khairun min yunus ibn matta a shafi na 299 cikin littafinsa mai suna mu'allafatu shekul islam wa jawabun fit tashaguli bi kalamillahi wa asma'ihi to haka nan ibnu taymiya yana da littafi mai suna a jawabun fit tashagul jawabi ma'ana amsa fit tashaguli game da shagaltuwa bi kalamillahi da zancen Allah wa asma'ihi da sunayensa wa zikirihi da ambatansa ayyu zalika afdalu wanne ne yafi to ibn rushayyik a cikin littafin mu'allafatu shaykhil islam nasa a shafi na ɗari biyu da casa'in da tara ya ambaci wannan littafin sai dai ya ce wala allaha ma fi jami'in rasa'il thalitha tayu littafin shine wanda yake cikin ah, jami'ul rasail jami'ul Salisa. athalitha juz'i na uku shafi na ɗari uku da tamanin da uku zuwa na ɗari uku da tamanin da biyar amma da sunan mas'alatun fi tilawatil qur'ani wa zikiri ayyuhuma afdal dan haka wannan sunan shine suna na gaskiya game da wancan littafi ba abin da ibnu abdulhadi ya rubuta ba wallahu a'lamu wa jawabun fi ghaddil basari wa hifdhil farji sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna jawabun fi ghaddil basari wa hifdhil farji wa jawabun fil wa ahkamiha da kuma littafi mai suna jawabun filma'iyya ma'iyya wa ahkamiha to sannan yace ce lahu fi masailir ruhi wa hal yu'adhabu fil qabri ma al jasadi ibnu taymiya yana da littafi mai suna masailur ruh mas'aloli na rai an gane ko haka aka rubuta a cikin sauran nuskoki na abin nan na al'uqudud duriya walahu fi masailin ruhi a madadin walahu masailin ruhi yana da littafi mai suna masailin ruhi wa hal yu'azzabu fil qabri ma'al jasadi wa hal yufariqu badana bil mauti wa hal yutasawwaru bi yatasawwaru bi suratin wa ya'qilu ba'ad al-mauti wa nahwi dhalika nahwu mujallad da haka ibnu taymiya yana da littafi mai wannan take mai tsawo wanda girmansa ya kai mujalladi ɗaya kuma littafin an sa shi a cikin majmu'ul fatawa a juz'i na hudu shafi na 216 zuwa na 299 da shafi na 24 zuwa shafi na 363 hakanan ana kiransa da suna masailun ani ruhi masailun ani to sannan walahu jawabun ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qabla risalati nabiyyan wa hal yusamma man sahibahu idzaka sahabiyan wai amsa kan cewa shin annabi kafin ai masa wahayin manzanci annabi ne kuma wanda suka abokance shi a wannan lokaci kafin a yi masa wahayin manzancin a iya kiransu da suna sahabbai ibn Taimiyya ya tattauna akan wannan matsala kuma wannan littafi shi ma ibn rushayk a cikin mu'allafatu shaykhul islam ya ambace shi a shafi na ɗari uku daidai wa jawabun ibn Taimiyya yana da wani littafi mai suna jawabun hal kana an sallallahu alaihi wasallama qabla al-wahyi muta'abbadan bi shar'i kana qablahu min al shin wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kafin a yi masa wahayi mai yin bauta ne ko an bautatar da shi ne da shari'ar waɗanda suka gabace shi daga cikin annabawa ma'ana muta'abbidan au muta'abbadan duk wanda ka karanta yana da fuska to ibnu taymiya yana da littafi mai wannan take Shima ibn rushayy ya ambace shi a cikin shafi na ɗari uku daidai cikin mu'allafatu shaykhil islam nasa wato shi littafin mu'allafatu shaykhil islam na ibn rushayyiq wanda tun a farkon wannan babi ibn abdulhadi ya ishara zuwa gare shi kusan duk waɗannan littattafan na ibn taymiya daga ciki ake samun labarinsu domin hafiz ibn kathir wanda shi ma almajiri ne na ibn taymiya ya yi yabo ga ibn Rushayyi ya ce ibn Rushayyi yana cikin almajirai na kusa-kusa ga ibn taymiya kuma wanda suka fi damuwa da rubuce-rubucen ibn taimiya da kuma kulawa da littattafan ibn taimiya to shi yasa hatta su kansu almajiran ibn taimiya sukan koma zuwa ga ibn rushayyik in suna so su san wani abu domin kulawa da Allah ya bashi ta musamman game da sha'anin littattafan ibn taimiya to da haka shi ibn rushayyik za ga duk littafin da aka ambata a nan cikin al'udud duriya sai a ce shi ma ya faɗa wanda asali ma daman galibi daga wajensa aka ciro labaran ko sunayen littattafan to sannan ya ce walahu jawabun fi kufri fir'auna ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fi kufri fir'auna warrar da alaman lam yukaffirhu da kuma raddi ga wanda suke ganin fir'auna ba kafuri bane irin su ibn arabi al-hatimi ad-da'i mai littafin fususul hikam da haka wannan littafi ma mai suna jawabin fi kufri fir'auna Warar da alaman mallam kafirhu, ibn rushai ya ambaci littafin a shafi na ɗari uku daidai cikin mu'allafati shekul islam nasa kuma littafin yana cikin jami'in rasa'il juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da ɗaya zuwa shafi na ɗari biyu da sha shida to sannan ibn taymiya ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa wa jawabun fi dhil fiqari ibn taymiya yana da littafi game da abin da ake kira da zilfiƙar ma'ana amsa game da sha'anin zilfiƙar zilfiƙar hal kana saifan li aliyin radiyallahu anhu shin da gaske sunan takobi ne na sayyidina ali ibn taymiya ya littafi game da wannan mas'ala ku kalli kankantar mas'alar amma ku kalli yadda aka yi mata rubutu saboda baiwa ta ilimi da kuma tsefa komai dalla-dalla. domin idan ana maganan matsalar imani ana maganan matsalar alwala ana maganan matsalar lahira to wannan matsalar zaka ga karama ce in an haɗa ta da wa'ancan to amma yadda ba a manta da wa'ancan ba wannan din ma ba a manta da ita ba ibn rushai ya ambaci wannan littafi shi ma a cikin littafin sa mu'allafatu shaykh al-islam a shafi na 300 sannan ce walahu qawaidu wa ajwibatun fil imani hal yazidu wa yanqusu ibn taymiya yana da littafi mai suna qawaid wa ajwiba fil imani hal yazid wa yanqus wa ma yatba'u zalika nahu mujallad shi ma wanda ya kai mujalladi guda shi ma ibn rushayk ya ambace shi a shafi na 301 cikin mu'allafat shaykh islam وله جواب في عقيدة wa وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية تسمى الماتريدية ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun fi aqidati ashariyya wa aqidati maturidi wa ghairihi min al-hanafiyya sannan ya ce tusamma al-maturidiyya littafin ana kiransa a dunkule da suna al-maturidiyya shi ma ibn rushai ya ambace shi a cikin mu'allafat shaykhul islam shafi na 301 kuma ya ce na hawa 50 waraka littafin ya kai kusan takarda 50 sannan walahu aqidatun tusammal Haufiya ibn taymiya yana da littafin aqida wanda ake kira da suna al-haufiyya al ibn rushai ya ce a shafi na ɗari uku da ɗaya cikin mu'allafatu shaykh islam ya ce na hawa na waraka wannan littafin mai suna haufiya ya kusan takarda ashirin wal haufiya bi fathil ha bil fathi was sukuni wawi hawafiya kenan haufiya din kenan sai ce nisbatun ilal hauf wal haufu bi misra haufani ash-sharqi wal maghribi kalmar haufiya din nisba ce nisba ce dangantaka ce zuwa ga haufu shi kuma haufu a ƙasar misra guda biyu ne akwai alhaufu sharqi akwai alhaufu maghribi wa yusta'malani ala buldanin wa qura kasira kuma ana amfani da kalmar haufu din ga garuruwa da yawa da kuma alƙaryatu masu yawa idan aka duba mu'jamul buldani juz'i na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da biyu za a ga wannan ma'ana garuruwa da yawa a cikinsu akwai hauku hauku suna amfani da kalmar walahu ajwiba fi arshi ibn taymiya yana da littafi mai suna ajwibatun fil arshi wal alami amsa game da al'arshi da kuma alam duniya baki ɗaya hal huwa kurawiyu shakli amla shin duniya tana da nau'i ne irin na tamola ma'ana ya ce kamar kwallo amla ko ba haka ba ne? to ibnu taymiya yi rubutu game da haka ibnu rushayi ya ambaci wannan littafi a shafi na 301 cikin mu'allafati shaykhul islam sannan ya sake ambatansa har ila yau a shafi na ɗaya, sai dai ya ce sunan littafin risalatul arshi sannan an sa littafin a cikin majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na ɗari biyar da arba'in da biyar zuwa shafi na ɗari biyar da tamanin da uku da kuma sunan ardisalal arshiya duk ana faɗa to sannan ya ce wa fi qasdil qulubi al'uluwa ma sababuhu ibnu taymiya yana da littafi mai suna ajuiba fi qasdil qulubi al'uluwa ma sababuhu amsa game da nufata zukata ga ɗaukaka me ke jawo haka ma'ana zuciya ta samu jiji da kai da jin ɗaukaka da girman kai me yake jawo haka to sannan Ibn taymiya yana da walahu fil kalami ala tauhidil falasifati ala nazam ibn sina mujalladul latif yana da littafi mujalladi ba can ba game da magana akan tauhidin falasifa bisa ga tsari irin na Ibn Sina. Sannan wala fi jawabi Muhyiddin al-Asbahani iddatu kararis. Ibn Taimiyya yana da iddatu kararis, ma'ana takaddu masu tarin yawa wanda aka harhaɗa su a matsayin kararis, jam'u kurrasa, kurrasa wani danki ne ko dami ne na takaddu wanda malaman da suke ambata kamar a zamani ka ce 40 leaves ko 80 leaves ko 20 leaves to su suna cewa littafi kurrasa to ibn taymiya yana da ire-iren waɗannan littattafai da ya rubuta masu girman kamar 80 leaves haka da yawa game da amsar da ya bayar game da muhyiddin al-asbahani sannan walahu jawabun fil farqi baina ma yuta'awwalu minan an-nusus wa ma la yuta'awwalu ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun amsa filfarki dangane da bambancewa baina ma awwalu min nususi tsakanin wanda ake wa tawili na nasosi wa ma la awwalu da wanda ba a nas tawili ibn rushay ya ambaci wannan littafi shi ma a cikin littafinsa mai suna mu'allafati shaykhul islam shafi na ɗari uku da biyu ya ce na hawa ishirin na waraka sun kai kutan takardu ashirin sannan wa mas'alatun fi qawlihi umirtu an ukhatiba an-nasa ala qadri uqulihim ibn taymiya yana da littafi mai suna mas'alatun mas'ala fi qawlihi game da faɗin wai annabi da aka ce ya faɗa umirtu an an nasa an umarce ni in yi magana da mutane ala qadri uqulihim gwargwadon hankulansu hal huwa kalamu sallallahu alaihi wasallam shin wannan magana annabi ce wannan magana ba magana annabi ba ce to da haka ibnu taymiya ya yi tattaunawa a kanta har ya rubuta littafi a kanta ibnu rushai ya ambaci littafin a cikin mu'allafatu shaykhul islam shafi na ɗari uku da uku kuma littafin an sa shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na sha takwas shafi na ɗari uku da talatin da shida zuwa shafi na ɗari uku da talatin da tara amma da taken su'alun an ahadith wa ha hadha hadis sunan matsalar ko kuma sunan taken da aka sa masa a cikin majmu'ul fatawa shine su'alun an hadis tambayoyi game da wasu hadisai to daga ciki akwai wannan hadisi din wa qa'idatun fi raddi ala ahli al-ittihad ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fi raddi ala ahli al ƙa'ida ka'ida dangane da raddi da mai da martani ga 'yan kowa Allah su ne ahlul ittihadi wannan shi ma littafin ibn rushayi ya ambace shi a cikin shafi na ɗari uku da uku cikin mu'allafati shekul islam sannan wa huwa jawabu tufi fi mujalladin laqib kuma ana kiransa da aljawabu tufi a cikin mujalladi wanda yake ba mai girma can ba to sannan ibn taymiya yayi maganganu da yawa game da yan wahadatul wujud masu cewa kowa Allah ne a wajaje da dama a cikin littafin sa majmu'ul fatawa kamar juzu'i na biyu shafi na 134 da shafi na 285 walahu mu'allafun fi raddi ala ibn arabi kuma ibn taymiya yana da littafi na musamman da ya raddi ga Ibnu arabi Ibnu arabi shine dai shugaban yan kowa Allah din wanda ake kira da shekul akbar wanda yake shine ya kirkiri ɗariƙar da ake kira da ɗariƙatul akbariya mai littafin fususul hikami wanda malamai sun ce kafuri ne ya kafurta saboda maganganunsa kamar yadda ajawa a karatun baya mun yi bayani sannan wa jawabun ala halil hallaj ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabin ala halil hallaj wa raf'u ma waqa'a fihi min lajaj shi ma sunan littafi ne ibn rushayy ya ambace shi a cikin mu'allafatu shaykh al-islam shafi na 303 to sannan yana da suna yana da littafi har ila shi da Ibn taymiya mai suna risala fi halil hallaj wa daf'u ma waqa bihi tijaj to sannan walahu masailu wa qawaidu fi istighafati ghairi ma taqaddama dhikruhu Ibn taymiya yana da littafi mai suna masail da qawaid fi game da hukuncin neman tanyo da agaji gairi ma taqaddama dhikruhu banda wanda ma taqaddama banda ma wanda ambatan su ya gabata ma'ana akan wannan mas'ala ibnu ya yi rubuce rubuce da yawa to ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya a daidai wannan gaɓa sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa dangane da wannan littafi wassalamu alaikum alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a karatunmu na littafin jawahirul ma'ani in ba a manta ba dai muna cikin muqaddima wanda shehu harazumi ya kawo wanda ya ciro ta ne daga littafin dabaqatu na na, na sha'arani so da haka har yanzu ba mu kai ƙarshen ita wannan muqaddima ba a makon da ya wuce mun tsaya a inda shehu harazumi ya ce فأقول وبالله التوفيق والهادي بمنه إلى سواء الطريق ذاك أديدينا مكسايا ذاك زام تاش إنديتي إئلم أيها الأخ أيها الأخ إئلم كيسني أيها الأخ يا كي ونن أنقوامي جرما أنه لا بد لكل فن من فنون الإلمي cewa babu makawa ga kowane fage daga cikin fagagen ilimi min ƙawa'ida ya zama yana da ƙa'idoji yutubaqu biha wanda da su ne ake saita shi Fa yufza'u fi mushkilati ahkami kulli fannin wa shawaridihi wa gara'ibihi wa nawadirihi ila Da ka daka yufza'u sai ai furgigi a koma ila qawa'idihi zuwa ga ƙa'idojin shi fannin fi mushkilati cikin abubuwa masu rikitarwa na ahkami kulli fannin hukunce-hukuncen kowane fagen ilimi wa shawaridihi da gudaddun abubuwansa wa gara'ibihi da baƙin abubuwansa wa nawadirihi da ɗaiɗaikun abubuwansa wanda ba a fiye samun su ba jam'u nadir su ne nawadir ai qalilul wujudi abin da ba a fiye samu ba abin nufi kowane ilimi kowane fage yana da ƙa'idoji da malamai suka rubuta idan an samu rikici to ga hanyar da za a bi a warware idan abu kaza ya zo bako to ga abin da ake nufi da shi idan abin da bai fiye faruwa ba ya faru to ga yadda za a fassara shi to yana so a nan shi kansa ita kanta ɗariƙar zai mata ƙa'idoji ko wani abu makamancin haka to kaga wannan wallahu walhamdulillahi zai hutar da mai karatu abubuwa da yawa in sufaye sun ce kaza to kaza suke nufi in sun ce kaza kaza ne to kaga za ka yi musu hukunci daga bakinsu ba daga naka bakin ba sai yake cewa fakama lil ƙawa'idun kamar yadda ilimin fiqhu yake da ka'idoji walil i'rabi ƙawa'idun. shi ma ilimin li'irabi fiɗa kalmomin larabci yake da ƙa'idoji tambani alaiha a ha, wanda hukunce-hukuncensu suke ginuwa a kansu wayurja'u ilaiha fi dabti qawanin kullum minhuma wayurja'u kuma ake komawa ilaiha zuwa gare ta ita ƙa'ida ko gare su su ƙa'idojin fi dabti wajen iyakance ƙawanini dokokin kullum minhuma kowanne daga cikinsu kazalika li ahalil kashfi to haka nan ma ma'abuta kashafi yana nufin sufaye kenan wata haƙiƙi haka nan ma'abuta ilimin haƙiƙa yana nufin sufaye kenan wa ilmil azwaki haka nan ma'abuta ilimin zauki nan ma dai yana nufin sufaye to su ma suna da dawabitu dokoki wa ƙawa'idu da ƙa'idoji yambani alaiha sahihu amrihim wanda ingantaccen al'amarinsu yake ginuwa akan wannan dokoki da ka'idoji nasu wa biha kuma da su ka'idojin ne ake ganewa fasiduhu min sahihihi bataccen abinsu da kuma ingantaccen abin nasu wa Ja'u ilaiha kuma ake komawa zuwa ga ita wannan ka'idoji nasu inda wurudil mushkilati a yayin gangarowar abubuwa masu rikitarwa irin nasu washawaridi da gudaddu wannawadiri da ɗaiɗaiku waɗanda ba a fiye samu ba lidabti a hakamihi don a iyakance kuma a saita hukunce-hukuncensa shi ilmul zauki ɗin ilmul kashfi ɗin ilmul hakiki ɗin wa makasidihi kuma don a iyakance manufofinsa sai cewa ha an gari nan in ji shehu harazumi yana mai arab bakin shi a rani yana faɗa uti ulaka ina shimfiɗawa gare ka sadara hadal kitabi a farkon wannan littafi ƙa'idatan zan shimfiɗa maka wata ƙa'ida jami'atan wacce take tattararriya ko wacce ta taro li usuli ta haƙiƙi ga shika-shikan nan na ilimin haƙiƙa na fiyatan mai korewa an muraji'iha kulla ishkalin ai nafiyatan mai kora kulla ishkalin dukkan wani rikici an muraji'iha ga wanda ya koma mata wa tawahumin sannan nafiyatan mai korewa kulla tawahumin dukkan wani rudin kwakwalwa wa khayalin da dodorido fasidin batacce ma'ana duk wani abin da zai rinka maka gizo kana ganin kamar shine ba shi bane to zata ta yaye maka wannan wata kuna lima ya ati kuma za ta zamo ga duk abin da zai zo nan gaba a sasan a matsayin ginshiki wa mihadan kuma shimfiɗa an gane ko to sannan wa aslan kuma za ta zamo tushe fi ma'arifati qawa'idi hadal fanni wajen sanin ƙa'idojin wannan fage fi hadal kitabi a wannan littafi na jawahirul ma'ani wa gairihi da ma waninsa Wa'imadan kuma za ta zamo ginshiki fa ƙulu don haka in ji shehu harazimi yana mai arab bakin sha'arani ce ina faɗa wa bihi asta'inu a wata nuskar wa billahi asta'inu kuma da Allah nake neman taimako sai ce ƙa'ida tun to ga ƙa'ida ta farko wacce ya kamata a fahimce ta sai ce ilam kai sani annal ƙa'idata haƙiƙa ƙa'ida sananniya inda a'immati ulama'il kashfi a wajen shugabannin malaman kashafi wata haƙiƙi da haƙiƙa anna ma'aquliyatan nisabi haƙiƙa tirken nan na dangantuwa la tabaddalu baya sauyawa wa annal haƙa'iƙa kuma su haƙiƙoƙi Latan tanqalibu ba sa juyawa to me yake nufi da wannan zamu ji a gaba sai ce fa idza kana na'atu idan kama ta kasance wal wasfu da sifa an gane ko da kwatanci kenan kama da kwatanci zatiyan na zati ne to fala yanqalibu ila gairi zalika ba zai juya ba zuwa wannan haka abin nufi ita sifa game da me ita iri biyu ce akwai sifa ta zati akwai kuma sifa ta ruhi idan aka ce sifa ta zati ita ce wacce da za ka ga mai ita za ka gan shi tattare da ita kamar a ce wane dogo ne to shi dogon sifa ce ta zati da ka gan shi za ka ganta mana za ka gan shi da tsayinsa hakanan da za a ce wane baki ne to bakin sifa ce ta zati da ka gan shi za ka ga bakin tare da shi haka da za a ce fari ne ko a ce gajere to amma wane mai haƙuri ne to ita wannan sifa ce ta ruhi ita ba a ganin ta da ido ba da ka ga wane za ka ga haƙurin ba a'a sai in wani abu ya faru ya yi aiki to sannan ne haƙurin zai bayyana malaman ilimin tauhidi sukan ce asifatul fi'iliya da asifatul zatiya sifa ta aiki da kuma sifa ta zati to Allah sifofinsa iri biyun nan ne akwai asifatul fi'iliya akwai kuma asifatu Azzatiya ma'ana sifofinsa na zati da kuma sifofinsa na aiki yanzu kaga kamar gafara aikin Allah ne gafara an gane ko kamar haƙuri aikin Allah ne haƙuri kamar jin kai aikin Allah ne jin kai haka sifofi ne na aiki amma kamar ilimi sifa ce ta zati an gane ko da sauransu to shine abin da yake so ya ce anan nan don masu sauraro su fahimta shi yasa na tsaya na ɗanyi wannan bayanin to idan sifa ta zati ce ba ta canjawa daga zati ta koma wani abu sai ce wa annal wajiba kuma abin da yake wajibi li zatihi ga zatin Allah la yanqalibu ja'izan ko li zatihi ga zatin abu to la yanqalibu ja'izan baya canjawa ya koma ja'izi shi ma ana nufin sifofi domin akwai sifofi wanda malaman akida ko malaman tauhidi suke cewa sifatul wajibat da sifatul ja'izat da kuma mustahilat sifofin da za a ce ja'izai ne a haƙƙin Allah ko wajibai ne a haƙƙin Allah kai kuma mustahilai ne a haƙƙin Allah yanzu kaga asifatul zatiya wannan wajibai ne a haƙƙin Allah amma asifatul fi'iliya wannan ja'izai ne a haƙƙin Allah in ya ga dama in ya ga dama kar yayi amma kishiyoyin waɗannan kuwa to su kuma mustahilai ne a haƙƙin Allah an gane ko to sai yake cewa sifar da take ta wajibi a zatin Allah ba ta komawa ta zama ja'izi. Wal ja'izu kamar yadda sifa ta ja'izi la yanqalibu wajiban ba ta komawa wajibi. Wal mustahilu kamar yadda kuma sifa mustahiliya la ja'izan wala wajiban ba ta komawa ja'izi ba ta komawa wajibi. Sai ce wa zalika misalin haka kal wujudi masalan kamar sifar alwujudu samuwa matsalan a misali. fa domin ita wannan sifa lamma kana zatiyan lil haqqi ta'ala tunda ta zama sifa ce ta zati ga Allah madaukaki wajaba wujuduhu ya nuna wa samuwar Allah dole ne da haka sifatul wujudi sifa ce ta zati kuma abin da take nufi wujuduhu wajibun ko wajibun wujuduhu samuwar Allah dole ne saboda dole ne Allah ya zamo maujud faƙila fihi don haka shi yasa ake cewa da Allah mawjudun me. wa wajibun wujuduhu kuma samuwar tasa wajibi ce li'anna wujudahu domin samuwar Allah bi zatihi da zatin sa li zatihi dan zatin nasa ne ma'ana dole ne hakan ta faru dole ne ya zama hakan tabbatacce ga zatin Allah samuwa fa huwa lahu zatiyun dan haka sifatul wujudi lahu ga Allah zatiyun sifa ce ta zati fa kana wajiba haka ta zama sifa wajibi idan mai sauraro ya fahimta da kyau wannan kalmar fa ko wannan duwalan celuwar da aka yi fa a cikin kalma ɗaya ko biyu za a gama faɗarta to amma me ya sa aka yi wannan shataletalen abu guda biyu ne abu na farko saboda an bi hanya ta falasifa malaman falsafa wajen tabbatarwa da Allah sifa wanda wannan ya saba wa hanyar Qur'ani da hadisi shi Qur'ani kawai ce yake Allah kaza ne na magana ta hadisi ya ce Allah kaza ne kawai magana ta amma da kaza da kaza wannan hanya ce ta malaman falsafa wanda kuma a ƙarƙashin wannan suna shigar da ɓarnar su da yawa kamar yadda a nan ma ɓarnar ake so a shigo da ita za mu ji ta a nan gaba ɗaya kenan abu na biyu na yin wannan shatale-tale da keluwa na farko don a tafi da hankalin mutum nesa to sannan sai a dasa masa wani abu kuma da ake so wanda shi kuma abin gabaki ɗayansa duk walankeluwar da aka yi babu wani nassi da ya ce wannan abin haka ne wanda shi kuma a babin tabbatarwa da Allah sifa ba da kwakwalwa ake amfani ba da nassi karara ake amfani idan akwai nassi da ya ce Allah kaza ne shi kenan in babu baka cewa za ka yi amfani da hankalinka don ka bawa Allah sifa shi yasa masu ilimin aƙida suke cewa wa inda adamil wasfi la yushtaqu idan aka rasa sifa to ba a ishtiqaqi ma'ana idan aka rasa sifa a nassi to kuma ba a yin ishtiƙaƙi a yi amfani da hankali a ce da kaza ne da kaza ne aiki nan kaza ne to ba a yin wannan domin baga magana akan zatin Allah magana ce tauƙifiya hankali bai isa ya ɗorar da komai ba sai abin da nassi ya faɗa to sannan yace walamma kana al'adamu lil mumkinati zatiyan haka yayin da sifa ta rashi ta zamo gas gafararrun abubuwa sifa ce zatiya ma'ana ta zati lam ƙalib ila ghairi dhalika alwasfi alladhi huwa al'adamu dan haka sifar ba za ta canja ba ila gairi zalika zuwa wani haka alwasfu alladhi huwa al'adamu sifar nan wacce ita ce rashi ma'ana duk abin da ba Allah ba samar da shi akai da babu shi to wannan abin sifar rasawa sifarsa ce ta zati mm-hmm. ma'ana za ka iya sa wata ran yana nan wata rana kuma ka ka rasa shi to wannan rasawar sifarsa ce ta zati kamar yadda ita kuma samuwa dawwama sifa ce ta zatin Allah ba lokacin da za a neme shi a rasa to sai ke cewa fala adamu laha zatiyun dan haka sifar al'adamu rashi laha ga almumkinatu abubuwa fararru da haka sifa ce zatiya ta zati wal wujudu samuwa aradun wani abu ne mai bujurowa la hagareta ta fi jawazi a zagagi na yiwuwa ma'ana zai yiwu samamman abu wata ran a tarar nan zai yiwu kuma wata ran me a rasa shi da haka ya juzu ɗuruhu aukuwarsa tana halatta alal mumkini ga abin da yake samamme ko fararre wa adamu ɗuruhi nan rashin samuwarsa yana iya aukuwa shi ma dai alal mumkini ga fararre shi faruwa sifa ce ta duk wani mahaluki ma'ana abin halitta to a same shi ko a rasa shi sifa ce da za ta iya bujiro masa wata rana kaga ɗan adam yana nan wata rana baya nan amma shi Allah da ke ba fararre ba ne samamme ne dawwamamme to shi sifar rashi babu ita a gare shi wa kadhalika albutunu to an taho wajen yace to hakanan sifa ta albutunu boyuwa lamma kana li zatil haqqi zatiyan tunda sifar boyuwa ga zatin Allah sifa ce ta zati ita ma ma'ana Allah madaukakin sarki kamar yadda Qur'ani ya sifanta shi kuma annabinsa ya sifanta shi shi albaɗinu ne albadinu shine boyayye wanda Manzala ya fasa ranar mana me ake nufi da boyayye sai ce allazi laysa dunaka shay'un wanda ba abin da yake ɓoyuwa gare ka shine ma'anar boyayyen to sai ya ce lam yanqalib ila ghairi zalika da haka sifar nan ta boyuwa ga Allah ba za ta canja zuwa wani haka ba tunda sifa ce ta zati ma'ana Allah ɓoyayye ne to wa ilal butuni zati kuma izuwa ga ɓoyuwan nan ce ta zati li haƙƙi ta'ala ga zatin Allah maɗaukaki wata ƙaddasa ko ta'ala wanda ya ɗaukaka wata ƙaddasa ya tsarkaka al-isharatu izuwa ga wannan sifar ce ta zati aka samu ishara nuni bi ƙaulihi ta'ala wai da faɗin Allah maɗaukakin sarki fil hadisi kudusi cikin hadisi kudusi da ya ce wai kuntu kanzan makhfiyan na kasance wata taska ce a babboyewa to wannan hadisi ƙarya ne babu shi magana sufa ya ce su suka kirkiri kayan su babu ita kwata-kwata a cikin littattafan hadisi kamar yadda Ismail ibn Muhammad ibn Abdulhadi al-Ajaluni al-Jarrahi a cikin littafin sa Kashful Khafa ya kawo hadisin mai lamba ta 2016 ga lafazinsa ya ce kuntu kanzan la uqrafu na kasance da wata taska ce ba a san ni ba wai in ji Allah fa ahabbtu an uqrafa sai na so a sanni fa khalaqtu khalqan sai na halicci halittu fa arrabtuhum bi sai na sanar da su kaina fa arafuni sai suka sanni a wani lafazin fa ta'arrabtu ilaihim sai na bayyana gare su fa bi arafuni da su ake sani na wai su waɗannan bayin to ajaluni yace hadisi ne maudu'i makazubi kuma haka imamu suyudi ya faɗa a cikin al-la'alil masnu'a fil ahadisil mawdu'a yace hadisi ne na ƙarya babu shi hakanan imam ibn hajar ya faɗa hakanan Imam zarkashi ya faɗa haka shek muhammad nasiruddin al-albani a cikin silsilatul a sahiha mawdu'a ahadithu da'ifa wal maudu'a shi ma ya faɗa da hadisi ne ƙarya babu shi to amma dai gashi shi an faɗa anan kuma dan aka fa hukunci kuma hukuncin mai nauyi na bayanin aƙida. to a nan maganar yi ta daɗa gaskata kun ga mun kama hadisai na ƙarya ƙarya ƙarya a cikin na akalla sun kai wajen hudu daga fara karatun mu zuwa yanzu kuma duk akan matsaloli jigo masu ƙarfi to kaga wannan yake nuna maka gini ne aka yi shi da tubalin toka to sannan sai ya ce wa tasmiyatuhu ta'ala bismil batini haka kiran Allah madaukakin sarki da yawa kansa da sunan albatinu Fa فمقتدى حقيقة هذه النسبة ƙololuwar haƙiƙar wannan dangantaka ta cewa Allah albatinu ne allati hiyal butunu wal khafa wanda shine Ɓoyuwa da shamakantuwa Walgaibu da fakuwa al mutlaqu sakakki azzati ga zatin Allah Allah ya ka'a fihi tajallun tajallin abadan abinda wannan yake nufi Allah ba zai taɓa bayyana ba har abada ma'ana in ka ce Allah ɓoyayye ne kuma ɓoyi wannan sifarsa ce ta zati to ana nufin har abada ba zai bayyana ba lafil duniya wa lafil akhira ko a duniya ko a lahira to ji walan keluwa a ina ne inda aka samu sharhi na wannan suna na Allah na albatinu ma'anarsa shine ba zai yi tajalli ba har abada la a duniya wala a lahira ba gaskiya bane ba balma wannan ya saba wa nassun qur'ani domin Allah ya yi tajalli ga dutse ubangiji maɗaukakin sarki yana ba mu kissar annabi musa lokacin da yake magana da shi a gindin dutsen sina a cikin ayon suratul a'rafi falamma a musa limi katina wa kallamahu rabbuhu kala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa saiƙa. daka Allah yayi tajalli ga dutse cewa sunansa albatinu yana nufin ba zai tajalli ba har abada ko a duniya ko a lahira wannan babu shi a musulunci wannan shi malam anan shi ya kirkiro kayansa Allah ya samu dace sai ce izil taja izil tajalli domin shi tajalli bayyanar Allah ibaratun an zuhuril haqqi ta'ala bayani ne na bayyanar Allah madaukaki bi ayyi tajallin kana da dukkan irin nau'in bayyana da ya kasance wa gayatu ilmi ulama ilmil ulama billahi makwara sanin malamai masana Allah in ji shi an yi alamo shine su san ma zahara abin da ya bayyana lil ilmi a fagen ilmi wa adarakahu kuma ilmi ya kai gare shi wa ma zahara lil ilmi shi kuma duk abin da ya bayyana ga ilmi wa adarakahu kuma ilimin ya kai gare shi fi ayyi wajihin a kowace fuska min wujuhil idraki na fuskokin riska kharijun to wannan abin ya fita an haƙiƙati muktada nisbatil butuni daga makurar dangantuwar ɓoyuwa ma'ana duk abin da malamai suka sani na Allah abin ya bayyana gare su to kamar ya rusa suna da sifar Allah na cewa shi ba'in ne domin abin ya fito fili to kaga abin da ya fito fili kuwa ai ba boyayye bane ba to kaga wannan ma wata walankeluwa ce da wani sharhi da kwata-kwata babu shi a musulunci kuma shine abin da malamai suke zarga yin bayani mai tsawo ta hanyar masu falsafa don bayanin sifofin Allah wannan yana jawowa mutum ya fada wani ramin da ba zai iya fitar da kansa ba la da aya wala hadisi bal sai dai ya rubuta kansa cikin abin da aya da hadisi suka tabbatar shi kuma ya zo yana korewa sai ce wa inna gayata ma ya ta'allaku bihi ilmu shi kololuwar abin da ilimi ke ɗamfaruwa da shi wa yudrikuhu kuma yake kaiwa gare shi husulul ilmi bi wujudi bari shine a kai ga cewa an san Allah saman Mene, jalla wa ala mai girma da buwaya fa ya hasulu lil alimi dan haka yana saduwa ga mai ilimi al ilmu ya kai ga samun ilimi bi annahu mawjudun cewa dai akwai Allah wa wajibun wujuduhu kuma samuwar Allah wajibi ce wa annahu laysa kamislihi shay'un kuma Allah ba abin da ya kama da shi lal idraku bi zatihi ba kaiwa ga riskar zatin Allah ba ko shakka babu kaiwa ga riskar zatin Allah wannan abu ne wanda baya yiwuwa me ake nufi to da riska anan na farko dai malamai sun ce akwai bambanci tsakanin al'ilmu wal idraku al'ilmu sanin abu al'idraku kuma kewayewa da sani al'ihatatu bi shay'i shine al'idrak shine abin da Allah ya kore wa kansa ce la wal absar Allah bai ce ba a ganin sa ba amma sai ce la wal absar bai ce ba la al absar idan duna ba sa ganin sa a sai ce la tudriku, idan duna ba sa kare masa kallo to shi Allah ba a yi masa wannan saboda sa. da girman zatinsa da kuma isassa amma ana ganinsa amma ba a ƙare masa kallo ba a kewayewa da ganinsa subhanahu wa ta'ala shine abin da yake nufi da wala yuhituna bihi ilma ba a karaɗe shi da sani to wannan shine idraki to a nan malam ya ce lal idraku bi zatihi ba a idraki ga zatin Allah wannan daidai ne amma ana sanin zatin Allah kaifa ya ce to ta yaya ma daman haka zai yiwu wa ilmul hadisi domin ilimin farare hadisun shi ma farare ne ma'ana ilimin dan adam yadda ɗan adam ɗin yake fararre ai ilimin ma fararre ne wannan ma haka ne sai ce fa ghayatu ilmil abdi kololuwar ilimin bawa an yi alama shine ya san annal bari cewa mabuwayi Halicci Allah jalla wa ala mai girma da waya maujudun samanne ne to kaga wannan kalma fa ita ce ake ta maimaitawa Mm-hmm. wa wajibun wujuduhu kuma wajibi ne samuwarsa wa wujuduhu lahu zatiyun kuma samuwarsa din ta zati ce mm-hmm. shine abin da na gaya maka dariqul falasifa aka bi wajen mu'amalanta sunayen Allah wanda wannan ya wa hanya ta Qur'ani da hanya ta hadisi wa annahu laysa kamislihi shay'un kuma Allah ba abin da ya kama da shi da dai wa annahu la ya'lamu ma huwa illa huwa ba wanda ya isa ya san waye Allah sai shi Allah to amma wannan maganar kalimatu haƙƙin ce uri da bihal batil kalma ce wacce a zahiri kamar gaskiya ce amma akwai barna a cikinta mm. eh ba wanda ya isa ya san Allah sai Allah amma Allah yakan sanar da bayansa gwargwadon abin da ya so su sani game da shi kamar yadda ya sanar da annabawansa gwargwadon abin da ya so su sani tattare da shi kuma su ma suka sanar da al'umma gwargwadon abin da ya so al'umma ko bayi su sani tattare da shi amma kawai ka ce ba wanda ya san Allah sai Allah kai shiru to wannan magana akwai gyara a kanta lallai bayi daga cikin bayin Allah annabawa kenan sun san Allah gwargwadon abin da ya so su sani sannan su kuma sun isar da saƙonsa ga bayinsa na sanar da su abin da ya so su sani amma gaba ɗaya wala yuhitu na bihi ilman ba a karaɗe Allah da sani wala ya alamu qadarahu ghayruhu ba wanda ya san girman Allah sai shi Allah wannan haka yake to sai ce li qaulihi ta'ala wai saboda faɗin Allah madaukakin sarki wa ma qadarullah haqa qadarihi ba su girmama Allah matukar girman da ya dace a girmama shi ba to waɗannan maganganu na ƙarshe guda biyu ne mabambanta rashin sanin girma daban da kuma rashin girmamawa rashin sanin girman Allah zai iya zamowa dalilin da zai sa ba a girmama shi ba amma girmama Allah ita kuma tana nuna an san girman Allah kamar yadda kuma mutum yana iya sanin girman Allah kuma ya zama bai girmama shi ba ita aya ba magana take akan sanin girmama girma ba ita tana magana ne akan girmamawa wanda abubuwan nan guda biyu suna da bambanci Ƙur'ani ya tuhumci kafirai da rashin girmama Allah amma Ƙur'ani ya tabbatarwa da bayin Allah sanin girman Allah sanin girman Allah gwargwadon yadda ya so a sani kuma gwargwadon ilimin kowane bawa daga cikin bayi sanin girman Allah da ba annabawa suka yi ba kamar wanda ba annabawa ba ko su annabawan a tsakaninsu akwai fifiko shi yasa sau da dama a hadisi annabi yana cewa da kun san abin da na sani kuma a wani hadisin ya ce ni ne na mafi sanin ku ga Allah kuma ni ne na fi tsoron ku ga Allah kaga wannan ya nuna ana sanin girman Allah annabi ya sani kuma ya tabbatar wa da sahabbai sun sani sai dai shi ne mafi sanin su ana a'lamukum billahi wa akshakum lahu ni na fi sanin Allah kuma ni na fi ku tsoronsa kaga ya nuna su ma sun sani kuma suna da tsoron amma shi ya fi su to sannan wannan nan ayoyin nawa ma qadarullah duk inda ka bi su a Qur'ani da kafirai suke Wama kadarullah haka haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al a cikin suratul fussilat da wa ma qadarullah haqqa qadarihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in a cikin suratul an'ami wannan duk akan kafirai ake yi wallahu ta'ala a'lamu wallahu ta'ala a'la wa a'lamu billahi tawfiqu za mu tsaya a nan saboda lokaci kamar yadda ake nuna mun sai Allah ya kai mu zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Shekara godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Allah ya iya muna baki daya. Ah, jama'a masu bibiyan masu kallon muka kan sai kuna tare da mu akan Isha FM. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Muhammad Ibrahim tare da ni wanda ke karatu shine Sheikh Imam Lawal Trayof wanda ya karatu yau kan abin da ya saba alhukudu durriya da kuma jawahiri um, ba da bata lokaci ba kamar yadda mu da ku muka saba za mu ba da za mu ba bayan Allah waɗanda ke da nasu tambayoyi ko waɗanda ke da nasu neman karin bayani ko kuwa fashin baki suke nema musu cikin wani kalma ko kan karatun da aka yi don Allah za ku iya ku shigo Allah ya sa muna yin domin shi ne Amma muna da magana ɗaya shine wanda zai shigo domin ya kalubalance malam ya yi haƙuri ya zo da littafi kar mu zo muna jayayya kuma ba littafi kar mu ci lokaci. Yawancin mutane suna korafi cewa a wasu mutane na zuwa su ci musu lokaci a bata lokaci su ne ba su samu sun shigo ba shi kuma ni wanda ya shigo ya rika lokacin duka bai bar sun samu fa'ida ba. shi yasa muna roƙon Allah zaman mu ya zama abin da za mu samu fa'ida ne abin da zai sa ah, mu kara shiryu cikin ah, rayuwar mu shi yasa ku yi hakuri masu shigowa ku yi hakurin za ku shigo ku zo da littafi wa hasatan wanda zai zo ya ce an yi daidai ko ba yi daidai ba to wanda zai ce ba yi daidai ba yana bukatar ya kawo littafinsa ya zo ya kora abin da malam ya karantar insha Allah dangane da wannan muna da farkon kola wanda za mu fara dokansa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah. Malam Muhammad hujjarka hujjarka hujjanka ta kwace ka babu kame kame babu kashe wuta <laughs> babu muntsinan yaro an gudu tsaya ayyuka Allah na kira ne yi muku fatan alkhairi Allah sanya alkhairi da albarka kuma Allah sa muku a mizani. Malam barkanka da warhaka. Amin. Allah ke aikin malam kuma Allah ƙara sanya albarka da imani wa karatun malam. Kuma mu da muke amfana Allah ba mu ikon ayyuka da shi. Amin. Amin. sannan ina godiya na ga kayi adin nawa group Allah saka da alkhairi mun gode Allah ya saka da alkhairi da amin amin gaida ma mun doki kola na gaba insha Allah assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah na'am da sunan ka daga na ke kira na Jazir Umar Malam Muhammad suna kira ne daga nan jihar Kano ɗalibin Malam Lawan Malam Ibrahim Umar duniya na sauraron ka. Masha Allah, ina yi wa malam fatan alkhairi da kuma malam Muhammad mai gabatar da wannan shiri Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Amin, amin, amin. Gode, jazakallahu malam na gode. Dan lokacin da zan yi dangane da masu bayani ne akan wancan gayyata da ta mukabala da shi A <clears throat> abin sarauki yi wa malam to na ga har yanzu dai suna ta magana dai abin a wancan satin ma sun ƙara yin magana a kan abin to dai mu abin da muke so da su wannan abu da malam ya ce musu su su fito da kansu su karanta littafin nasu da kansu to mu fatan mu su fito su karanta littafin nasu da kansu kaga sun wutar da malam kenan saboda ba zai yi ba malam ya zo ya karanta littafi daɗa wannan da ya zo a cewa ai ya karanta ba daidai ba sai kuma a zo a ce wai gyaran da za a yi wai gyara ne kamar na sunan gari ko gyara na wai larabci ko na abu makamancin haka kuma su ba za su iya fitowa su karanta wannan abun ba su ce ga fassarar ta su wadda suke ganin wannan fassarar ita ce kamar fassara ta daidai wadda malam ya kamar ba ta daidai ba su to ba sa yin wani to dai wannan kalubalen na malam ya kamata su karɓe shi su fito masu karanta littafin nasu da kansu kaga sun wutar da malam ke Allah ubangiji ya saka wa malam da alkhairi malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi wannan aiki da ake yi wallahi mutane suna fuskanta sosai Allah ubangiji ya taimake mu baki da amin amin muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amin lafiya na'am kola alhamdulillah sunanka daga nake kira mu sunana Muhammad Adam daga nan garin Azare. To Malam Muhammad duniya na sauraron ka. Idan eh, ma fatan godiya nake son yi wa malam kuma ina son malam domin Allah. To na gode sosai Allah ya saka da alkhairi kai ma Allah ya soka dan zatinsa. amin ya hayya umarni ji Allah taimake ku Allah karfafa muku gwiwa Allah ƙara fahimtar da mu gaskiya salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah na'am kwallon sunan ka daga nake kiran mu Malam Muhammad sana magana da Ibrahim Hussein. Kamar Ibrahim muna jin ka insha Allah. Malam Ahmad, Ubangiji Allah saka muku alkhairi. Amin, amin tare da kai. Ubangiji Allah saka muku alkhairi, Allah biya. Amin, amin. Malam ina fata alkhairi, Malam Lawan. Na gode sosai Allah saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Amin, Malam. Allah ya biya, Malam, Allah ya biya. Amin, amin, amin. Na gani malam. ba hutu satin nan Malam. kaf muna yi ya malam ba kwanan da aka huta malam ubangiji Allah sa ka alkhairi amin amin Allah taimaka mana na gode. Na muna godiya bari mu doki wani kwala kuma na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Muhammad. Na'am kola ka daga ka kadan ka daga nake kiran. Kola gaske ba mu ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ba mu jin ka kola sosai shi yasa ka daga ka don Allah. Salamu alaikum. Alaikum salam ka daga nake kiran. Salahuddin daga nan kurna da yin mu. To na muna jin ka insha Allah. Malam Muhammad barka da na Na'am. Ina kusan ka fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Malam Muhammad. Na'am. Bakonka. Hello? Na'am, ina jin jinka. zai ba bakon cewa da Allah zaman da abatarin suke gaita ya kamata a ce yanzu ya zauna. Ya kamata a ce mi? Na? Ya kamata a ce mi? A zauna zaman mukamalin nan ta abatarin da suke gaita. Mun wannan kasin da ake yi. Wallahi, ah, da wannan ya maka uzuri sosai, ba mu jinka sosai. Gaskiya, ban san menene ba. Baki ma ka sosai? Ye, magana ka na baya, amma muna jin ka dai yana baya sosai. To amma yi magana muna jin yanzu. Ok, yanzu kana jin na? Ikon Allah. Na'am dama. Baka ji na? Yawwa, ina jin ka yanzu. Baka ji. Na? Ina jin ka yana fito. Yawwa, gayyatar mu na ce gayyatar da abin da ke ya kamata a ce a zo a zauna cikin read about. Ya kamata a zauna? Eh. Domin kullum a kodo lokaci fayar da Ibrahim ƙara bunƙasa nake. To. Eh wannan saƙon kawai nake so da Allah ya mun da zuwa zuwa ga malam. Dan mun taron da aka yi jiya na zagayen takuta a kawai mutane. To. ya ishi mutane me ya da mutane hujja mana ya taron kawai al'ummar da mutane su hujja me hujja me ya isa a zauna kawai in aka zauna a nan za a gane ai yanzu ka cakuɗa magana biyu yanzu maganar zama kake ko maganar taron takuta ha to ai jama'a su ne hujja ko a wajen hankali a wajen mai ilimi jama'a ba hujja ba ce hujja ita ce hujja to ni daga sako na nan zuwa ga malam Allah ya kara lafiya sai ka lafiya malam mun abin wasu yana biye ga zaman malam a amsa wasu kuma mun ji daɗin wannan muna gayyata kowa ya zo nan kai ma yanzu gashi ka zo mun saurare ka duk wanda ya zo ma za mu saurare shi eh ai mutanen mu suna zuwa waya ba a barin a tattauna matsalar yadda ya kamata yanzu kai ba an ah. akai dan wa dan wa kaka ya ka mana ka ya dalci mana hana ka <laughs> a'a ba ina magana an hana ni ba da kowa abu da yadda ba zai zo ya kira ba kai ma ba za ka je ka kira ba da ne sai a zo a samu kamar yadda magana a zo a zauna a tattauna matsala. Yanzu kai ɗan menene kai ɗan wace ƙungiya ne baka gabatar mana da kanka ba ma tukuna. Ai maganganu na su ne za su gabatar da ba sai na ce muku. A ba haka ake ba tun a farko ana gabatar da kai. Kafin maganganin. To amma na san lallai malam amma yanayin maganganu na za ka tabbata kasancewa da a ne dan kadiriya ne kai ko dan shi'a ko kuma dan tijjaniya tunda duk ajiyan taron duk an fito kai wanne ne daga ciki gaskiya ne tijjaniya to ai ka gani <laughs> yanzu kila na ce maka dan kadiriya ne kai ba za ka yadda ba eh, gaskiya ne wannan To ashe ka gani ashe ashe taron kaga akwai mutane da yawa flat ne har kiristoci ma sun fito. To kuma musulmin manzon Allah ne. Saboda ne ban sani ba na dai san in dai fitowa ce to har kiristoci ma jiya sun fito a taron. A to yanzu na ji kai dan dan tijjaniya ne. kana da wata tattaunawa taka ta kanka ta ilimi? Na'am, na ce kai na ji ɗan Tijjaniya ne, kana da wata tattaunawa taka ta ilimi yanzu littafin Tijjaniya muke karanta Jawahirul Ma'ani, kana da ta cewa? A'a, ni dai kawai na kira ne domin kana sanar da kai akan abin da abin da yanzu kai duk abin da muke karantawa a nan ka fahimta ka yadda ko kana da gyara ainihin da ka fara wannan da aka fara karanta wannan ban ga wani guda ɗaya wanda za a ce yau da yi ba wanda aka yi me duk sani na irin da a duk da shewa aliyu harar da amma arifa ta shewa ta shewa aliyu ta ta tafi kawai sai wani mutum guda ya zo ya ce a abin da ya To ai shi ne gyara mana to inda muka yi kuskure. In mun yi kuskure gyara tunda aƙidar ka ce ƙila ka karanta ko an karantar da kai. Inde na ji amma ne. Ko kai baka karatu kawai muridi ne mai bi. Ina ma dai abin da aka ce malam wurin muna tare da to ne maka nasiha don Allah ka je kai karatu kar ka zama mai bi kullum ka rinka karanta kai ma to shikenan na gode na to madalla <laughs> to mu je na gaba ikon Allah eh, abinda da ke bani ah, mamaki shine mutum shi ce kamar ya zo ba za a masa adalci ban ya zo ba za a bara tattauna ba kuma dada kuma ga ka zo kuma an bari ka da akwai mutanen da suka zo farko awal marar farkon shigowansu zana ba su fiye da minti talatin fiye da awa daya amma har wa yau wai bai kai daidai. muka fara tunda muka fara wannan program din malam muhammadu lokacin da muke ba yan dariƙa ba ma ba wani in ba su ba kuma musamman farkon shigowa duk wanda ya shigo farko sai mun bashi ya dire yanzu kamar shi wannan ka gani manufar kawai shi ne so suke mu daina karatu mu je mu bi su shashanci mu ko ba za mu haka ba iko Allah su ma su sa littafi su fara karatu su gani a rinka budewa ana kiran su waya in za su iya oh, Allah Allah ya kyauta mu je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad Ibrahim ina maka fatan alkhairi. Ina godiya kwala sunanka daga nake kiran. suna na Muhammad Sani daga Gashtuwa. To wani bangare? Sunna. To muna ji. Yawa ina neman afuwar malam ne a wancan sati da ya wuce ina da abokane ne 'yan Tijjaniya da yawa kuma suna kira na akan wannan ɗariƙar tasu na ce ni fa ba zan iya shiga ɗariƙar tasu ba sai sun gamsar da ni da hujjoji. Wannan gaskiya ne. yawwa to wannan hujjojin shine ya ce zai iya kare ɗariƙar shine dalilin da yasa na bashi waya ta muka zauna domin ya kare malam shi so. Eh, to kuma kai ne wanda ka ba malam shi wayanka. Yawwa ni ne na bayar domin muna tare da shi ɗin saboda abokina ne sosai kuma yana ƙoƙari ya ya ja ra'ayina ni ma akan koma tijaniya ni kuma na ce ba zan iya ba ina so a gamsar da ni da dalilai saboda akwai abubuwa da yawa da malamanmu suke karantawa kuma ina gamsuwa matuƙar gaske shine nake cewa to in akwai hujjojin da za su kare to shine dalilin da ya sa na bashi wayar na ce to ya yi kokari ya kare sannan sai in bi ra'ayinsu. Hmm. to kuma Allah ya sa dai ga da yanda abin ya kasance Allah Allah ya shirye yanzu yanzu yana tare da kai Allah eh muna dan tare amma dama ya ce zai wata tambaya to kuma na dan baro shi na taho gida ya zan koma in kira shi in hada ko koya ba laifi malam Muhammad ka dauki lambar sa idan ya kira wannan ka lura da ita sai ka dauka to shikenan da eh, eh je ka Ina jiran kiran ka insha eh. Allah. To ba sha Allah ba Allah. Muna godiya Allah ya saka da alkhair. Bari mu je kula na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am dan. Ana jina. Sunan ka daga nake ke kiran. Yawwa sunana Muhammad Abdullahi ina kiran ka daga Finland ne. To Malam Muhammad Abdullahi muna jin ka insha Allah. Allah ya saka wa da Sheikh Ban Lawal da alkhairi. Amin. Ah, muna jin daɗin karatu da malam yake yi ni ne na kira kamar sati ɗaya kenan biyu da suka wuce eh, satin da ya wuce ban samu na abin nan ba saboda yana ɗan wa'insu ayyuka ban samu na ji amma dai na ji program ɗin ah, ɗan tsokacin da zan yi shi ne ah, na ji kun sa firan da aka yi da wannan wanda ya kira daga mina wanda yake cewa shi bature ne ba jin turanci baya jin hausa sosai hmm. Hmm. Eh, aka da suka yi da shi wannan wanda yake nema a yi mukabala da shi to ni abin da nake ce ma Sheikh Malawal shine ka kyala wa'annan yaran distraction ne kawai suke nema saboda ba sa son a yi karatu saboda tun lokacin da aka yi sanarwar za a yi karatun nan wallahi suke ta rubuce-rubuce a social media kai ni akwai abokina da ya kira ni yake gaya cewa me yasa wai irin maganganun da yake faɗa akan me yasa wai malam lawal zai je irin wai ya je ya ji da abin da zai ji ana son a fitar a fahimtar da mutane addini su fahimci addini kuma ni maganganun ma da suka kuka yi malam muhammad eh, last week da na ji da kuka sa ai ya nuna cewa lalle lalle yan ɗariƙa maka da ita ne ba za su taɓa iya nakalto ilimi yadda ya kamata ba sai sun yi ƙarya domin a tattaunawan naji ya yi ƙarya don ya zo ya karya ya ce cewa wai shi ahadu sunna ne daga baya koma ɗarika ai ka san da na kira na ce cewa wannan karya yake bai taɓa yin bai taɓa zama ahadu sunna ba ka ce ka ce ka ce ranar lokacin ka ce kana da na cewa kan cewa shi ahadu sunna ne hmm. eh dama na fara haka kaga eh, wannan maganar da kuke da ya tabbatar da magana ta kai kana shakkan kuma ga ƙaryar da ya ce shi bai iya Hausa ba kuma da ya je can sosai sosai don har ya ce sai ya zo ya magana zawiya ya magana abin nan to mu ne za mu yi magana abin nan wallahi billahi ma lord wallahi tallahi abin da kuke yi gaskiya ne ni din nan Allah ya ji kan shek <coughs> Dr. Ahmad Biyuki yake cewa duk wanda ya dariƙa ya husuli wallahi ya zama arni don ni na shiga kuma an sana a ɗakin an bani wurdi amma na gudu ƙarya ne bata ce yanzu ɗariƙan ma da muke ganin kakanninmu sun yi ana ta cewa bida bida bida bida ai wallahi a zamani yanzu wanda ya ɗariƙa ya san cewa ba musulunci ke yi ba mu muna zaune a turai shekara ta bakwai a ingila lokacin da na yi phd kenan a ingila na bar ingila dawo najeriya dawo nan finland yanzu ne ina ina ina aiki a wata university to abinda da nake so in ce muku shine cewa idan ka ga yadda ake debate ake malam muhammad ka gani da ake yin da musulman wanda suke kasunan america suke engaging wato ainihin kiristoci a debate da su wallahi christianity da ake yi yanzu zan ce maka yafi ɗarika Kani da Allah saboda rituals din da ake yi a ɗarika yanzu ya wuce abin da wuce. ya wuce ya wuce ya wuce آمين امين يا رب العالمين نعم نجي نعم، آه، آه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kenan bari mu doki wani ah, ah. ya kamata mu gyara ba menene matsalan menene matsalan shi So السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعم کولا عثمان ne daga Malam Muhammad Ali Fatih Rasul Alkhairi sannan kuma muna malam fata alfahari a shi bisa kan abin da yake aiwatarwa yana da yawa a cikin musulunci Amin, amin, amin. Allah kuma ya ɗauki duniya ce duniya sunna Allah ya kafa amin a zauna a yi mukabala ni abin da ba mamaki ko ba sa fahimta me wanda kuke yi yana son ku fahimta yana son ya nuna muku abin da yake yi abu ne ya kwaye ba zai yi kayan ake son ya bayyana muku da abin da abu ne ba daidai ba. Wanda kuma sai laɓe ba. To yanda kowa ke suka waya zai yi magana in har mabiyan shi to babu daga gare shi amma ya musu da bada ne ya lakaitan wurin yana kawo musu wani dalilin wanda dalilin ba zai shafi fahimta addini ba. shi yasa yake cewa ba zuwa wani tafi wanda ya fusuma domin ya wawan san masu maɗanda shi da hankali domin su ba sa karatu da suke yi kamar yanzu ba Allah da ya shi a cikin littattafan ma gaba ɗaya inda ba wani sakewa ciki kenan dama baya so mabiyan shi su fahimci gaskiya domin idan ya zo na wuri duk wani laɓa-laɓa da yake nuna wani abin zai fili inda in ka zo da hujjar ka za ta fita yasa ka ga suna kaura cewa wani ya yi ba komai yi wallahi idan suka zo da wurin bakan Muhammad wallahi abin da ke faruwa sun san ba za su fito inda suke kuma muna muku fata a cikin kuma malam abin da yake yi muna karfafa mai zuwa muna mai addu'a Allah ya kare shi Allah kuma ya kawo shi Allah ya kara mai da ikhlasi eh insha Allah shi ne abin da zani cewa kenan ina muku fata a cikin wa alaikum assalam muna godiya muna godiya eh, muna samu muna samu sai ku bar mu sai ku bar samun da mu gyara da nan na mai Zai muna. Zai muna. Bar mu duba ko Bar mu duba ko mu yamu. An ce na yi mute. Wai dan duba na ga wani asu. Robin ya ce wai na yi mute. Jama'a ku yi hankurin. Jama'a ku yi hankurin. Duba ko za mu gira. Duba ko za mu yamu gira. Ana da ɗan na ba ita. 消費じゃないというか医療費の全しなきゃなんか多少ねしないとコンプレーンの消費いでああ y o u t u kuma yau ba ku bani wayan nan ba fa wannan mic din na waya eh anan ake gashi nan ne wannan ba sai an sa

السلام عليكم قاعد قاعد أمل مرن أمل مرن وعليكم السلام هلا محمد من أجل هلا محمد هلا محمد نعم نعم قولك يا هكولي قولك يا هكولي سلام سلام سلام سلام jama'a ku bara minti jama'a

nace bangaren ka ba wanda nace bangaren ka ba wanda ba ke ya kunna na'am na'am ya kunna me kaman karatun da muke kaman karatun da muke yi a'a ba wanda ya kunna da aka sha sautin yake to shi eh duka mun sa mun sa mun sa wayan mu a mute duk ba sauti baya fita okay okay mai da tsohon abin nan ɗin waya da ka sa sa ka sunan ka daga naki.

Ok, masha Allah, Allah, masha Allah, karatu yana da kyau Alhamdulillah, Malam Muhammad kana jin mu? Amin. Yawa na ce na ni ina jinsa yanzu. Yawa ni man na Yawa ni ta wani bas. Ok, yana maimaitawa? a nawa ke maimaitawa na maimaitawa ma mu ba ma jin maimaitawa. Yawa ni maimaitawa. na ka Nawa ni lafiya lau ina jin naka lafiya lau kai ma kana jin nawa. Naka kuma naka kuma Bangare na ne. Bangare na ne. Na san masu ba. Ya salam. Bangare na Bangare na Hola, hola, mutum ka. to na mu fata alheri malam muhammad kuma mutane waɗannan masu tashi a karbi mukabala a karbi mukabala mun riga mun ga ciki saboda duk wanda ya shigo an ba shi dama kuma sai a ta kone ko wacce mukabala da a to bayan ga mukabala muna ta yi da su kullum a nan ba ai shi da duk wanda ya shigo an da an ce wani abin da ya taba daidai ba a tattauna shi a yi mukabala kinan ba mukabala ta ce eh so suke kawai a daina karatu a koma shashanci mu kuma ba za mu yi wannan ba Allah Allah ba a bar mu ba mu fata haka eh ba zai yi ba duk wanda yake son karatu ya zo a yi shi a nan gaba da gaba gaba shi ma je kafa karatu nasa sai ai hukunci Kwarai ku, Inda suna son gaskiya da aka su fara gaskiya in su fara na ka Ai inda suna son gaskiya da su fara. Allah. امين جزاك الله خيرا ان شاء الله ان شاء الله بارك الله بارك الله نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم Wa alaikum salam malam. Na'am kola muna Na'am kola muna jin Alhamdulillah. Masha Allah. Allah. Masha Allah. Na'am. Masha Allah. Na'am. Na'am. Ce sunan ka daga naki. kuma. ga wani na ji na cewa a tabbata wani abdul malik daga yau haɗe da yau haɗe da ya cikin comment section gani yana rubuta ai daga shi inda malam muhammad yana jin ka sai ka saka na'am bara mu ga in yi idan daga ita ne sai mu ga mm, ni ma na cire cajin wani kuka cire na wannan abin mako duk ba zai shi ba ba ne Fatan alheri. Fatan alheri. Muna godiya, muna godiya, muna godiya. Kana jina? jina? Na muna jin ka. Na Yawwa ina ba malam kuma da wuri. To na gode sosai Allah saka da alkhairi. Insha Allah, insha Allah. To shi kenan. To shi kenan. Bar mu je na gaba. Bar mu je na gaba. In spring. In spring. na mamaki na mamaki miki ke faruwa yau ne faruwa yau ne Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Na'am barka barka da Muna kalau, muna kalau.

Assalamu Da mai magana. Da mai magana. Abba a Maiduguri. To Malam Usman muna ji. Usman muna na saurari karatu Allah fara kamalan da amiri da yarinya da kawuna da yake da hoto da jirgiya. Muna ji sosai. na da wayar da wayar ma da kawuna da yake ubangiji Allah ya saka da alheri wato nan yau din ban da kuka ci amma da Allah ina so malama da dan ban dama ina neman addu'a a gare ku wato na da suke shirya a cikin Allah ya kawo na zai ko na bala'i wallahi wannan shari wani muka muta talatin zuwa arba'in da muka ɗayan damuna da muka samu albarka ma irin wani da aikari ko da wasa ba amma mutane sun zo suna nema su kasa mana wani da rafi da Allah ya mana suna nema su kira mana laifi ya har mun yi a adu Allah ya kawo mana ruwa kowane iri ta bana ma ba a yi roƙon ruwa a jihar ba. don Allah muna roƙon su kusa mu da addu'a Allah ya kawo mana dauki wallahi Allah ya jarabta mu gidaje sun zube mahalli da mutane za su zanna famu. aiki da za a yi min ne sauran wajen wallahi da sun da zai iya wani wa gwamnati wanda rayuka da muka ba dukiya wani kan karabu da trailer za ka gani wallahi ruwa da kuma murginata manyan motoci na aikin kwanci wani tsokoki haka za ga wani murginata amma mutum da shi tsoron Allah ba zai faɗa mu wani kance wurin mun yi ruwa ko Allah ya kama ruwa ko wani irin ko na bala'i ina gaba ɗaya mana kusa ne da zuwa Allah ya kama da kuma masu wani maganganun su duk tsoron Allah wallahi jihar mu ba a yi haka na gode Allah ka karatu da ka Allah madaukakin sarki ya kawo wa jihar Borno Maiduguri dauki akan wannan annoba Assalamu alaikum Assalamu alaikum Allah ya yi muku Allah ya tsaye da shi muna jin ka suna ka suna mun gode ana da magana da kamar abubakar da makarantar jihar Najeriya muna jin ka. Muna jin ka bangare. Bangare. Malam ina yi muku da kuma fata kuma Allah ya kara lafiya. Amin. Amin. Amin. Allah ya kara lafiya. Allah ubangiji ya sa da ke karantawa ya karantawa ya lahira. Amin. Amin. Kuma mana ana gane karatu sosai sosai wallahi. Allah ubangiji ya kara Amin. Amin. Amin. Amin. Dala abin abin da ne sakon ya gaishe shi da kamar ina ne shi na malam na jin malam na jin ka sai khairan ana ina mai fata na gode sosai Allah saka da alkhairi Allah ya ji dadi gore da gore da kuma Allah ya kuma ina ina kuma ina sa da ina sa da ina da da ba ba kada ke shi ke shi ke ne Gidan hujja, gidan hujja. Gidan hujja. Hujja ka ta gwace ka ba mu kawo kawo. Na gode, na gode. Na gode, na gode. Assalamu alaikum. alaikum salam malam muhammad godiya muke daga daga abdulmalik daga jiya hadija To muna jin kai danwa. Malam akwai shawara ne ya so in kawo. To. Kana ji? Muna oh, jin ka. Muna jin. Akwai wani malam Ahmad Sarauki. Yana abin da bai dace ba gaskiya. Waye? Waye? Malam Abbas Sarauki. Me yayi? Me yayi? abin da yake ba lokacin da ake karatun nan ba zai zo kira ba sai an haɗa karatun nan sannan ya koma shafin sarki zaki da zai yana nuna cewa nan kaza an yi ba daidai na an yi ba daidai me yasa lokacin da ake yi ba kira ba. To, to. Ikon Allah. Ba haka za ka ce ba ma ka ce me yasa ba zai ba sai kuma karantar mabiyanta na gaske. ko ya sa littafin jawahar ma'ani ya karanta ne yasa ba zai yi wannan sai dai kuma can malam ya gama karatu ya kuma can shafin sarki za zaki ya nuna cewar malam ba daidai yake ba yasa ake haka to abin da yake baya a lissu wallahi lokacin da ake hin kira in ku ba zai kira ba malam to nasa asam masalan salam alaikum salam nam nam Allah no yan kunnen cikin a a Don Allah ba ku bar wannan. Muna jin Wato abu so ne na dan ja hankalin su kaɗan su gane mana inda shi abbas sadauki da daga ke yana so a tattaunawa a hankalce duk wanda ya fi neman wani a tattaunawa shi yi ke wurinsa a wai wannan ne wannan ne wata neman ne zai ɗaukar su inda shi yake bukatan a tattauna sai ya zo a tattauna a wai ya riga turo wasu wanda mabiya ne wanda wasu kuma kwata-kwata ba ka iya cewa ɗalibai suna rayuwar mutane ya kamata wanda yake ne mutum gida Yawwa. Wannan shi ne abin da nake so na dan hankali ya kamata shi hankali ne suna wasu da hankali ne persecute the man against whom I gave you seeking maganganin su. Muna godiya. Muna godiya. Yawa Allah Allah Allah Allah. Insha Allah. Insha Allah. Waalaikumsalam Malam Ahmed. Malam Ahmed. Malam Ahmed. ina gaida kai kuma na malamin Allah ya shi amin amin amin Allah sare mu da sare wanka amin amin amin ba sanin na ba ta kawo game da batun kuma ta da ba wannan mu su in dai yana so ya mukabala ya kuri kuma na malami da ya kuri karatu kan ta muka kai ya yi karatu kuma mukabala ya kuri ya karatu na'am shi mun ya bude karatu na malam ya yi ya ya mun mukabala da shi don kafin mutum ya aini sabukar kwanci an samu ana kan za su yi suna ta hadawa ba zuwa doki yaro da wani ya gyara sannan kuna da masu na kushughulikia wale kwa mjini kwa kwa kwa Mungodi. ana Muhammad. Gane Allah ya. Ana Muhammad. sai da Allah wanda ce jina gaske ne da malam abu da wani alaka ko da sanni da da malam wani alaka. Na Allah ya. To. Ani Allah ya. Allah ya.

ban sani ba ko ban sani ba ko ninka ya ji na'am ba mu ganin ka ya jima wuri na ni ko wurin ka ne yanzu sautin ka baya fitowa ba na ji sosai ina jin ko network ne daga nan she mu ba mu ganin ka ya jima mu ba mu ganin ka ya jima ah ni ina ganin ku To, ka gani ko. To, ka gani ko. Eh, um, ni na um. ganin ku sosai, bari a duba to. Eh, shin na eh, ganin. shin na ganin. Saukar ka dawo kuma. Eh, ka sauka eh, ka dawo. Eh, ka sauka ka dawo. Eh, to bari sauka. Ikon Allah. To, kun gani, um, yanzu da Shek ya sauka, kamar layin nan ya yi domin mun jarraba nan sosai yadda ya kamata amma da shak ya sauka kun gani abin ya yi daidai cikin kusa Allah ban sani ba ko dai a bangare na ni in kuma kuna ji na sosai za ku ku rubuta min cikin kusa Allah gabanin mu doki wani to ka gan ko dani funtuwa wai ya yi daidai yawwa Sheikh ina gan yanzu a bangaren ka ni Sheikh. Dama asali ko? Eh. Wallahi mun duba yanzu mun dawo mu ma muna jin ka daidai. Gaskiya. Hmm. Na duba abinda ma bai kamata ce na duba ba duka. Yana kaman sa'an ka ya bace shi ka shiga kulkin kaji ka duba ko yana eh. wani. <laughs> Lallai fa. Irin shi eh. na yau. To amma alhamdulillah jama'a mun dawo. Eh, bari mu ji kwalan ga insha Allah assalamu alaikum Amu alaikum salam malam Muhammad barka da dare barka kwala mai rabo to kanka abin yayi daidai muna jin ka eh. sunan daga nan mai magana Salahuddin Muhammad daga nan Kano Rimin bi. Allah ya kiyaye ka gidan hujja hujja hujja eh, alhamdulillah yayi yawa to sunan ka daga <laughs> ya sunan shi ah, bari mu ji bari mu ji naka Salahu bin Muhammad da gari mun kebe. Eh Salahu Salahu na ce muna jin ka yanzu duniya na sauraron ka. Malam ina yi maka fatan alkhairi kai da Malam Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin tare da kai. Sannan kuma Malam gaskiya ina son isan maka da wani sako ina cikin masoyanka dan Allah. Na gode Allah ya kaunace ka kai Malam Zaci. Muna jin daɗin wannan karatun gaskiya. Masha Allah ta baraka. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya ku da gidan aljanna. Amin, amin, amin, amin. ganin da nake so ne, amma insha Allah dai wani sa'in in na dawo na yi su. To shi kenan mun gode Allah ya saka da alkhairi. Malam Muhammad ina da wata tambaya ɗazu na eh. ga wasu suna cewa wai wai ko karamar shehu ce ta lalata sauti. Iko <laughs> Allah. shi shi shehu baya gyara sai barna ne kullum sai an samu matsala sai a ce shehu ne kuma an ce su suke zagin su da kansu su ce a'a su ce wani ne <laughs> to yanzu karamar shehu ce ta gyara sautin kuma ai ai shek in ka taba mutum bai gyarawa shi dai ya bata abin <laughs> Allah ya kyauta na muna godiya Allah ya saka da alkhairi bari mu doki wani kola kuma insha Allah Assalamu ikon Allah. Assalamu alaikum. Na'am kola assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna jinka kola su muna jinka kola. Masha Allah, Malam Muhammad ina muku fatan alkhairi, ina mika gaisuwa irin na addinin musulunci zuwa ga malam. Na gode wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu. Ana magana da Ɗayiru Muhammad Inuwa ne daga jihar Adamawa. Masha Allah, tabarakallah. Muna jin kamalan Ɗayiru. <laughs> Yau dai Allah da ikon shi network ya ɗan yi rikici kuma alhamdulillah daga baya sai ya gyaru alhamdulillah mun gode wa Allah. Alhamdulillah. Wa ma kun min ni'matin fa min Allah. ثم إذا ilaihi ta ji تجأرون wannan mu shine aqidar mu iko Allah insha Allah hmm. to Alhamdulillah, Malam Allah ya saka da alkari muna sauraron karatu sako yana kaiwa alhamdulillah. Hmm. A magana na kashi biyu ne Malam Muhammad, magana na na farko akan abun da ake ta damun Malam a yi mukabala, a yi mukabala. Hmm. magana na farko malam muhammad da suke so a yi mukabalan nan a koma a yi waiwaye a baya a duba a gani wai menene ma ya jawo karatun nan ne so da dama za a zo a ce ga abin da ake a cikin tijjaniya a cikin littattafan tijjaniya yake malaman tijjaniya suka koyar sai a ce karya ne babu wannan gurin sai su zo su ce ai gashi a cikin littattafan shehul islam ibn taimiya ga abubuwan da aka faɗa ai kaza da kaza sai aka ce to yanzu kam a dawo a saka littattafan nan kowa a karanta a ji abun da ake yi nan fa aƙidan waye ne tunda da aka soma karatun nan tun a fari hankali ya tashi idan ba a manta ba alhaji kaza wa kaza ya je ya yi karatu a inda yake yin karatu ba irin zagin malam lawan da bai yi ba har a gurin karatun yake cewa wai lawan tirayom ya san lawan tiramol ya san littafin al'ukudu duriya kuwa zai tona musu asiri meme ya gama ya zo har ya zo ya program a wannan gurin ƙarshen ta haka ya gudu ya tafi to yanzu Allah ya kawo mu lokacin da suna Allah Allah kada a yi wannan karatun a daina to don Allah ni a kawo mini a tarihi inda daga kan Shehu Ahmadu Tijjani har Shehu Ibrahim Inyas har izuwa malamansu manya-manya na yanzu wanda suke raye wanda tsakani da Allah sun mayar da hankali akan yin muƙabala idan an tinkare su akan aƙidan Tijjaniya a zamanin yanzu a wannan zamanin da muke cikin nan tun da nake ban taɓa ganin bidiyo clip an ce ga mukabalan Sheikh Saru Sale ko wani wannan ba suna can suna ta yada aƙidan Tijjaniya. Me yasa sai yanzu suke burin malam ya zo ya mukabala da su? Kuma wallahi ba shafin da za a je a yi tattaunawa akan za a yi mukabala. a ba da lokaci Malam Muhammad a fahimci gaskiya wallahi irin inda kake yin program nan saboda nesa. wannan karatu kaka kawo wannan an ce shekarun jiya sun ce ba mai. wai ban adalci ma ban ni ba na da adalci wai ni ba adali ne kawai kan sai haka suka ce mini Hato ina ga Malam Muhammad kai ma wani lokacin kana ɗan yin mantuwa akwai lokacin da kai program irin program da kake na cewa duk ƙarshen wata a ba da shawara akan matsalolin da ake da shi a wancan lokacin ma ka rufe asiri akwai audios da aka turo maka ta bayan ƙasa wanda ka ƙi kasa ina ga ka bar su sai idan an ƙure ne <laughs> ai a wancan lokacin da suka yi ta zagin ka cewa baka da adalci me me ai mun tattauna a gurinsu idan ka ce a bi Allah shi kadai idan ka ce a yi gaskiya a yi adalci cewa suke yi kai ɗan izala ne ko ɗan kaza duka mun warware wannan matsalan bai kamata ma ka sake damuwa ba wallahi malam Muhammad ba shafi ba shafin da ba mu bi ba saboda mu saurari program na addinin nan galibi masu shafin din ni inda na fahimce su suna danne malaman da suke karatu a gurinsu ne idan za ka tattauna da malaman za su yanke ka amma a shafin ka a nan idan mutum ya kira wallahi wata rana kamar mu kuka mutum yana ta kame-kame yana tsalle-tsalle amma haka za ka barsa har sai ya sauka to ai ga kolansu da ya kira yau sanda ka bar shi har ya sauka wannan maganan su na rashin adalci ne me nan duka wannan bakin su ne to yanzu malam Muhammad idan an ce za mukabalan nan don Allah littattafan da ake karantawa na ɗarika littattafai ne wanda akalla sun fi guda hamsin to don Allah malam Muhammad idan za a yi mukabala akan wani littafi za a soma akan wani bayani za a soma ga fili ga doki mu burin mu wai yau bari in buɗe maganan nan ma kaga yanzu program nan da ake yi Allah shaida akwai ƴan uwana inda ƴan ɗariƙa ne suna bi suna ji suka gaya min wallahi maganan nan ko sati bai ba zan maimaita gaban Allah wai in roki malam lawan akan cewa ya yadda ya bi a bar sadauki a je a yi mukabala sai na ce to ku ku roke shi mana shi ya zo ya shiga cikin program karatun nan da ake yi gaba gaba ne har yanzu ba a gama littafin nan ba idan za a yi mukabala kan barin littafin kwata-kwata za a ɗauki wani matsala ɗaya ne yanzu an yi karatu sai yau ya kira ya zo ya kare abin da malam ya karanta idan ya yi nasara sai a tafi na gaba har sai an sauke littafin masu sauraron alkalai ne Allah ya ce ai wallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu idan wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to yanzu an ce fari sun ce baki sai ya kira mu za mu koma gefe ba wanda zai sake kiran waya za a saurara amma littafi yana da yawan gaske kace wai a zo a yi mukabala so suke a ɗauki hankalin malam kwata-kwata wallahi kuma yanzu lokaci ya wuce sun makara kaman da busu saka littafin nan akwai karyan da busu mana nan ba ne an ce za a turo malamin da ya sauke wannan littafin na jawari ma'ani gaba ɗayan shi har yau ba a kawo ba kace mu bar maganan din ni na so da an kawo da an yi abun kunya duk waɗannan manyan shehunan ba su taɓa saukewa a audio ba sai wani malami da ba san shi ba ma a duniya a ce shi kaɗai ne ya saukar aka gudu da magana to sai magana na biyu da wai wani kolan su ya ce wai maulidin bana wai an yi yawan jama'a sai na ce wannan bai san alkur'ani ba tun daga kan ahalil kitabi Allah yake gaya mana min humul mu'minuna wa humul fasikun menene aktar umul fasikun mafiya yawan su fasikai ne idan jama'a da yawa suna yin abu ba shi bane hujjan da zai nuna wannan abun daidai ne kuma ko da wannan abun daidai ne shin abun da ake yin don Allah ne wai muna yi ne don ku ji haushi an taɓa yin addini don a ji haushi ne ba a addini don a ji haushi kun ce maulidi bidi'a ne ba kyau akwai wanda ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ce musu kar su yi maulidi sai sun yi ya manta wa ma kuma rasulu zuhu wa ma nahakum anhu fantahun ya manta wa'annan gaba ɗaya ya ce sai sun yi to kenan suna yi ne ba don Allah ba don a ji haushi to ni a gaya min mana menene sunnonin maulidin nan menene mustahabbanta menene in an yi maulidin ya baki menene idan ba a yi ba kuma sai ka biya sai su zo su ba mu hujja wallahi mu ɗaukan gaskiya muke so ga takaddu ana tura wa gwamnoni da shugabannin ƙasa a turo kuɗi za a yi maulidi meme duka business ake yi mu mun sani su sun sani amma karatu ba za a daina ba malam kuma kada ya kula da su idan sun isa su kira su zo su kare abun da ake yi iyakanta kenan wassalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ala muhammad na'am To ga wani ya shigo bari mu bar shi kan mu tare shi ba shi yayi magana sai in yi daga baya. To shi kenan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To hajiya sunan ki daga nake kira. Suna na hajiya Halima Katsina wato nasarar kurti. Ina yi mu babban malamin mu bajimin malamin mu barka da zuwa Allah ya yi muku sakamako da gidan aljanna maɗaukaki a malam Muhammadu kake haɗa wannan gida naka. Ubangiji Allah ya sanya a mizani, Allah ya saka da alkhairi. Bayani na nima dai akan magana dai taron maulidi din da aka yi wai an yi taro da yawa. To yanzu kamar abin da ya faru a lokacin annabi Nuhu alaihi salam. Ai mutanen da suka bi annabi Nuhu ɗan kaɗan ne. To hmm. kenan yanzu wa'annan ƴan kaɗan su ne ba su da gaskiya su masu yawan su ne masu gaskiya. To idan masu yawan ba su ne masu gaskiya ba kaga taron jama'a baya nuna cewa shi ne gaskiya. Kuma mm. masu kiran sadauki ya zo a yi a yi makabula da sadauki. Wai me ke damun 'yan ɗarika ko da yake babu mamaki saboda rashin karatu ne. Wallahi azim idan suna karatu wannan taɓargazar da suke ba za su yi ta ba ko alama. Tunda ai ga masu karatun kowa ya yi shiru bai yi. shi shi sadaukin nan ai shi ake kalubalantar cewa shehun shi ya rubuta kafirci a cikin littattafan shi shin idan har gaskiya ne bai rubuta din ba ko kuma abin da ake challenging din shi akan shi ba gaskiya ba ne me zai hana shi ba ya ma san da zai yunkuro ya zo ya kare sa in gaskiya ne hmm. amma sai ya tsaya gefe guda yana wawantar da jahilai dama su ne ciki yan malaman nasu kalilan ne waɗanda su ne suka san ainihin meye ɗariƙa ta kunsa amma mabiyan mafiya yawan su ba su san abin da ɗariƙa ta kunsa ba wallahi shi yasa suke bi taron maulidi kuma irin shagalin da ake a yanda zamani ya canza yanzu fasikanci ya zama abin ado kadiba ka ga yadda ake 'ya'yan musulmi suke iskanci a tiktok to ina ga masu kiɗa sun fito hili baina jama'a an ce ku zo ku irin duk iskancin da kuka iya shehu ya gafarta muku mm. yanzu wannan abin ne ake tunanin addini ne kai yan dariƙa ku fito ku fahimci gaskiya mm. ba mu da wani kes da ku illa a zube ban ƙwarya ta Mm. Idan kuka fito kuka ce mana ba musulunci kuke ba addinin ku kuke yi daban mai zaman kanshi wallahi babu malamin da zai kara ce maku komi. Hatta malam lawan Sheikh Ibrahim da kuka dama yana karanta littattafan ku sai ya rufe shi kenan ba zai ƙara cewa uffan ba. Amma ni ai ban gama wai laifin Sheikh da yake karanta littattafan nan ba shin ba shi ya rubuta ba. Malaman ku suka rubuta su ba su yi maku laifi ba sai wanda ya ɗauka ya karanta wannan kutse da kuka mamu a cikin addinin musulunci shine muke so a bambance gaskiya kowa ya tsaya addinin shi ban ga me yasa kuke tsoron faɗin cewa ku addinin ku mai zaman kanshi bane wai me kuke jin tsoro kuna tsoron halin sunna ne me yasa ba za ku fito ku ce ga addinin ku ba shi kenan duk wannan rigima ta kare babu wanda zai kara buɗe littattafan ku ya karanta sanan maganan mukabala kuma ba ita ba ce za ta nuna cewa wai wannan ke da gaskiya wannan bai da gaskiya ba maganan makabala ba ce makabala magana ce ta baki abin da za ku ka hito ka kare ka in ma ba ka iya hitowa gaban shi ko ka zo shafin isha fm ka kare shehunanka to ka buɗe wani gidan naka daban ko kuma gidanku ka zanna ka karantar da littattafan kamar yadda malam yake karantawa sai ka gyara fassarai inda bai yi daidai ba kai sai ka gyara sai mu ji yadda za a yi ina fatan Allah ya samu dace Aji, an ya da full line zaki kira ngai in dai hanya ka kamar yadda kika nemi in dai shi ya ya ya bude full line zaki kira kai ne zai hana in kira zan kirawo to shi kenan kirawo bayani Allah ya samu dace Mala a sauka lafiya Allah ya saka da alkhairi hajiya kwana lafiya Wato Malam Muhammad abin da nake son ɗora daman kafin shigowar hajiya. Shi wanda ya wancan maganar na cewa yawan mutanen da suka fito taron maulidi ya nuna suna kan gaskiya. Wannan maganar tasa ta nuna yana da nisa da ilimi yana da nisa da fahimtar Ƙur'ani. duk da naji dan uwan da ya sauka ya masa tsokaci kuma ga hajiya ma Allah ya saka musu da alheri ita ma ta sake kawo kyakkyawan misali na kissar annabi Nuhu da mutanansa wanda a ƙarshe Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da annabi Nuhu sai yan kaɗan duk da dadewar da yana wa'azi shekara dubu ba hamsin a qalil din nan wasu malamai sun ce fa mutum bakwai ne kololuwar abin da aka ce shine mutum saba'in ne duk duniya mutum saba'in ne suka ba annabi Nuhu amma duk sauran ba su bi shi ba to abin da yake nuna yana da nisa da alkur'ani shine duk inda qur'ani ya ambaci yawa daman yana nuna yawa bai da amfani in dai game da batun gaskiya ne ita gaskiya ba da yawa ake gane ta ba ubangiji ya ce aktharukum lil haqqi karihun mafi yawancin ku ba kwa son gaskiya kuma ya ce wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in zaka biyo wa mafi yawancin mutane a ban ƙasa to za su batar da kai ga biran tafarkin Allah kuma Allah sai ce aktharuhum la yu'minun aktharuhum la yaqilun aktharuhum da sauransu so da haka yawa ba shi yake nuna gaskiya ba ba inda aka taba cewa yawa yawan mabiya shi yake nuna gaskiya bal ma manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna a ƙarshen zamani masu gaskiya yan kaɗan ne a hadisin muslim annabi ya ce bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada a fatuba lil guraba musulunci ya fara bako kuma zai sake komawa bako kamar yadda ya fara madalla da waɗannan baki aljanna ta tabbata gare su sai sahabbai suka tambayi annabi su waye waɗannan baki sai ce nasun qaliluna salihuna fi nathin kathirin mutane ne yan kaɗan nagari cikin mutane masu yawa sai ce mai yi asihim aktharu man yuti'uhum waɗanda suke saba musu sun fi yawa sama da wanda suke biye musu ma'ana dai kaga su masu son zuciya da bata da barna a kowane lokaci su suka fi yawa su kuma na gargari a kowane lokaci su ne kaɗan amma tare da haka su Allah ke tare da su kuma su suke nasara bisa ga ka'idar kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin da haka na fito da wannan bayani ne dan shi wancan dan uwan in yana neman gaskiya ne to ya dada fahimta yawa ba shi yake nuna gaskiya ba taron yuyuyu bahaushe ya ce da haihuwar yuyuyu ban da ɗaya kwakwara kuma taron tsintsiya ne babu shara me amfanin yawan da zai fito akan saba wa Allah me amfanin yawan da zai fito akan ayyuka na fajirci da fasikanci irin abin da muka gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi yasa shi su masu gaskiya ko mun karancin su kuma a wajen Allah su ne masu yawa domin su za su yi rinjaye annabi Ibrahim shi kadai ba wanda ya imani da shi shi gaba ɗaya ma amma Allah ya kira shi da suna umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki a ƙarshe sai Allah ya ce wa amana ma hulut lut ne kawai ya imani da shi cikin bare amma duk sauran ba su yi imani da shi ba so amma hakan bai hana kuma annabi ibrahim ya rinjaye a kansu ba domin shi ya rike gaskiya so da haka wannan dai shine ƙarin bayani game da wannan Allah ya sa mu dace amin amin assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kwallon sunan ka daga ake kira. Na'am sunana Idris Ilyasu Idris. Ayyau har zan ce yau har zan ce shirin namu zai zama lami za mu tashi dakta bai kawo mana gudunmawa ba. <laughs> Akrawa kalla Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi. Amin amin na ɗauka koyo ban ya tafi da kisa. Allah ya saka da alkhairi malam. Amin barakallahu fiki. na malam Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu wato a wata nukuda nake so na yi bayani akan ta a nukudar farko malam ya riga ya yi bayani cewa wancan hadisi wanda yake kirkirarren hadisi kuma malam ya ambaci malama so ina ƙara maimaitawa ne saboda mutane su rike wannan gaba gaba ce mai girman gaske saboda wato usul na wato ainihin aƙida na tijaniya ya gini ne akan abubuwa waɗanda suke ƙarerai ga Allah subhanahu wa ta'ala mm. ah, da ma'anar hadisai kudusi da kuma ƙarerai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kirkirarrun hadisai da suke kawowa kuma sai su kafa wato wani aslu daga cikin usul na aqidar su mm. yanzu kamar wannan abin da suka ambata cewa kuntu kanzan makhfiyan kaga malam ya tabbatar mana da cewa jigajigan malaman musulunci har ma da wasu da suke wato ainihin jingina kansu zuwa ga sufancin irin su imamu suyuti Ka ga abin da suka ambata cewa wannan hadisin maudu'i ne mm. to wato tijaniya ta kafa dama akan irin wayannan abubuwan ne tunda hatta haqiqatul muhammadiyya wanda da shi suke kafa hujja wani lokaci su mm. wato tabbatar da aqidan wahdatul wujud shi ma dai wani maudu'in dai hadisi suka dauko cewa inna allaha qabada qabdatun min nurihi fa qala mm. hakuni muhammada cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yanki ko ya bantari wani haske daga cikin haskensa ko ya damƙi mm. wani haske daga cikin haskensa ya ce ba wannan haske ne zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda daga nan ne suka samu aƙida na cewa ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda a aƙidar su daga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka samar da wato ainihin dukkanin halitta har ma suke mm. cewa a cikin wannan hasken hasken sai ya zamto yana da nuraniya yana da kuma zulmaniya mm. zulmaniyar hasken manzo Allah wai in ji su daga nan ne aka halicci dukkanin shaidanu da dukkanin abubuwa waɗanda suke munana waɗanda ba a so da kafirai da sauran waɗanda suke saba ma Allah hmm. A nuraniya kuma da shi ne aka halicci mala'iku aka hmm. halicci annabawa da dai sauran mutanen kirki kamar yadda suka ambata so ya hmm. kamata yan uwa su rike wannan gaba sosai cewa akwai wato hadisai wayanda suke kirkirar na ƙarya da suke jinginawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ma'anar hadisul kudusi kuma mm. suke gina wani asul daga cikin usul nasu so mm. wannan a wannan babin kenan abu na biyu malam ya mana ishara zuwa ga wato yadda suka canza ma'anar da wato ainihin malaman musulunci ko in ce ma'anar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata wa albatin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine albatin da ma'anan laisa duna hushai ma'ana babu wani Allah subhanahu wa ta'ala amma su sai suka yi falsafa suka wato kamar yadda malam ya karanto mana cewa fa muqtada haqiqatu hadhihi an-nisbati allati hiya al-butun sai yace wal mm. khafa wal ghaib al-mutlaq zati Allah ya qa'a mm. fiha tajallun abadan wanda mm. suka nuna cewa wannan albatun da suke nufi abu ne wanda yake ya ɓoye shi yasa ma daga ciki suka ce wannan boyuwar ba bayan da za a yi wato tajalli ya samu akai har abada lafil duniya wa lafil akhira ba a duniya ba ba a lahira ba to a nan wurin zamu yi musu ilzami guda biyu idan sun ce Allah subhanahu wataala shine albatin wanda yake wato ainihin a duniya ba zai taba tabbatuwa ba to ga wata magana da suka faɗa a cikin jawahir ma'ani wanda za mu musu ilzami da shi sun ce mm. Allah subhanahu wataala <clears throat> ya wato ainihin yi tajalli a jikin wato ababen bauta kamar yadda zan mm. karanto a cikin jawahir ma'ani wanda yake bugun darul fikir shafi na wato ainihin saba'in da shida shehu mm. tijjani ya zo wato ainihin fassara wata aya a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake wato faɗin cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi an mm. wa karahan wa jilaluhum bil ghudwi wal asar yaushe mm. shehu tijjani karkashin wannan aya sai ya faɗi wata magana yake cewa fa kullu abidin mm-hmm. dukkanin wani mai bauta aw sajidin ko wani mai sujjada da gairin lahi ga wani Allah subhanahu wata'ala fi zahiri al zahiri fa ma sajada to kaga wannan sujadar bai yi ta ba wala mm. abada kaga wannan bautar bai yi ta ba illa lillahi ta'ala sai ga Allah madaukaki li annahu huwal mutajalli fi tilkal albas domin Allah hmm. subhanahu wa ta'ala shine yayi tajalli a jikin waɗannan wato ababen bautar nan ko gumakan nan wa tilkal ma'budatu kulluha tasjudu lillahi ta'ala wa ta'buduhu wa tusabbihuhu kha'ifatan min sadwati jalalihi subhanahu wa ta'ala wahal shahidai li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka albas yanzu gashi nan sun tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala yana wato ainihin yin tajalli a jikin magumaka ta inda ma idan wani yaje yayi yayi sujjada gare su ko yayi bauta gare su to ba su mawa ba Allah subhanahu wata'ala yemuwa to wannan kaga ya tabbatar da ilzamin da zamu musu kenan to gashi nan su karan kansu sun tabbatar Allah subhanahu wataala yana ma tajalli a jikin abubuwa wanda suke na gumaka wanda mu babu wannan a cikin addinin musulunci duk wanda ya je wa abin da ya je mawa sujjada ko ya je fuskanci wani da bauta koma bayan Allah subhanahu wataala to bautarsa za ta koma zuwa ga wannan ne ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa ma Allah ya tuwo wato ayyukan annabawa da manzanni domin su yi irshadin mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai su kuma yi tahzirin mutane daga wato ainihin bautawa wannan Allah subhanahu wa ta'ala. wannan ilzami na farko kenan ilzami na biyu ilzami na biyu shine sun ce a lahira wannan tajallin shi ma ba zai afwan malam Muhammad a gurguje sun ce sun ce a lahira wannan ilzamin ba zai yiwu ba to ga hmm. hadisai dan da dama wanda Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ayoyin alqur'ani da suka tabbatar cewa ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala a wato ainihin hmm. lahira Allah yake cewa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha hmm. nazira cewa hmm. fuskoki za su wato ainihin kasance cikin wato ni'ima kamar da Ibn Abbas fassara nadira da cewa an'im kamar yadda maluman tafsiri da yawa sun kawo ila rabbi ha nazira da ma'anar za su ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisi hmm. wanda al-imamu muslim ya ruwaito daga sahabi suhaibin Allah ya kara masa yarda yake cewa idza dakhala ahlul jannati jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna qala za su ce hmm. yaqulu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai ce turiduna shay'an uridukum shin kuna hmm. so wani abu wanda yake azidukum kai kuna son wani abu da zan kara muku bayan wannan abubuwa na ta goma shida na baku fa ya na sai su ce alam tubayyid wujuhana alam hmm. tudkhilna aljannata Allah baka baka faranta fuskokin mu ba Allah baka shigar da mu aljanna ba wa tunajjina minan nari Allah baka baka tsiratar da mu daga wuta ba kala hmm. sai Allah subhanahu wataala ya ce fa yakshifu alhijab sai a wato hmm. ainihin yaye musu hijabi fama a'tu shay'an ahabba ilaihim min an-nadri ila rabbihim bai zamto an basu wani abu da za su wato ainihin ga girman shi da darajar shi da jin daɗin shi ba kamar yadda za su ga Allah subhanahu wata'ala to kaga an tabbatar cewa aljanna za a ga Allah subhanahu wata'ala to gashi su kuma anan suna tabbatar cewa wannan tajalli ba zai faru ba a duniya mun musu ilzami da maganar su sun ce ba zai faru ba a lahira mun kuma musu ilzami da maganar su ka ga wannan abin da dai malam yake gaya mana kenan amfani da hanyar falsafa wajen kawo abin da yake babu shi a addini kuma dama wannan shi ne abin da suka saba domin ana cikin magana sai a zo a ajiye maka wani abu wanda yake na guba mai da malam ya nuna mun a cikin karatu mm. Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi da kuma ya shi mu daga fadawa cikin abubuwan da malam ke kokarin dusashe mu domin mu hankalta Allah subhanahu ta'ala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakallahu fik ahsanallahu ilaik uh, mu doki kwala na gaba insha Allah jama'a ku yi hakuri eh, ikon Allah Assalamu alaikum Assalamu alaikum dawa Alaikum salam Na'am dawa sunan ka daga nake kira Ibrahim Ibrahim daga Cameroon To muna jinka na gaida babban malami na malam jazakallahu khairan malam ya kokari sannan musalli da kokari alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya taimaka malam amin dan Allah malam wata shawara nake so in bayar to Allah ya babu iko amfani da ita Malam don Allah karka kula da mutanen nan wai wajen muƙabala. To, insha Allah. Ba za su ɗauki hankalin mutanen nan. Hmm. Allah ni in gani malam yadda na san mutanen nan a zuciyan wannan mai neman muƙabulan wallahi ya san ƙarya yake yi. Hmm. Malam, Wannan tijjaniyar na sha maimaitawa a cikinta aka haife ni shekara na ashirin da bakwai na a cikinta kafin in fita. Hmm. Duk abubuwan nan da kuke faɗa malam. Hmm. Wallahi fiye da su kuna ɗan mare ga musu a tijjaniyar nan wallahi abubuwan da suke yi. Hmm. ni walla ina ganin ma abun kunya wai malamin tijaniya wai ko ɗan tijaniya ne zai fito ya ce wai abubuwan nan da kuke faɗa ba haka ba hmm. ina mamakin wani ina zauna shi wani lokacin malam ni in na zauna ina tunani wallahi wallahi ni Allah na tuba duk duniyan nan su zama 'yan tijaniya ni ba zan yi tijaniya ba. Hmm. ni duk duniyan nan zama ni kaɗai ko wallahi ba zan yi tijjaniya ba hmm. saboda wannan abun Allah na duba ni ni ba na ma Allah shi yasa ni in na saura ba na ma sauraron mutanen nan mutumin da kai shekara ashirin da bakwai kana mai ƙarya ni ba hmm. yanzu malam tijjaniya ba ma wai wayannan abubuwan ni wata rana malam zai yi wa ma rikodin na mutane wanda na girma a cikinsu a cikin yan tijjaniya wani abu ne mutanen nan yadda ka san yahudawa malam ni yanzu ba ma wai wanda muka tashi da su mun yi tarbiyatul azkar din nan na san tijjaniyan nan ba wai musun abubuwan nan da kuke faɗa ba ni kan ba su isa su yi musun su a gabana ba fa kawai hmm. tabbatarwa ne suke yi kawai suna nuna min gaskiya ne amma wai yau wai a samu wayannan yaran su a basa dauki wai wai ƙaryata abubuwan nan suke yi <laughs> ka san yaro bai san wuta ba sai ya taka ba hauce ya ce yaro bai san wuta ba sai ya taka ku bari ya yi ganganci ya shigo layin nan <laughs> Malam wallahi tallahi kaga lokacin da muka tashi ana zaɓa ne ma tarbiyatul askar ɗin na abba mutum ni ɗin na gidanmu mun kai wajen mu baban mu ya haife mu mun kai wajen mu ashirin da tara amma ni kaɗai aka zaɓa na azkar ɗin nan. Mm. Mutanen nan suka ajiye mu a ɗaki aka ba mu istighfari da la ila illallah da abun nan ka suka ba mu komi ka zauna a ɗaki ka zauna muka dare aka zo aka tambaye ni aka nuna min carbi me kuma wahayin shaidan ba nuna ma za ba na ce Allah ne aka ce ni me ne Allah ne ɗakin nan me Allah aka gama. Mm. Malamin nan ya sake fita malamin tijjaniya. Mm. na ci gaba kuma da zikiri da abun nan ya sake dawowa ya ce min annabi waye na ce annabi Allah ne kai waye ne na ce ni annabi Muhammadu ne Allah waye annabi Muhammadu ne aka gama wannan kuma aka sake cewa an ci gaba da wirdi na ci gaba na ci gaba kuma malamin na ya sake dawowa da dare mm. ya ce min shehu Ahmad Tijani waye ne na ce Allah ne mm. sai da aka gama har aka zo har kan Inyas duk wayannan aka tabbatar shi Inyas din nan Allah ne shi Annabi Muhammadu ne shi kuma shi Shehu Ahmad Tijani ne wannan fa hmm. shine tarbiyatul askar kuma komai hmm. Shehu Ahmad Tijani ne kuma komai Annabi ne wannan hmm. abu suka koya mana kuma aka ce mana in muka ga ma mutane za mu haukace ga shekara wajen ashirin yanzu na ga ma mutane ba abun da ya same ni ƙaryan banza ƙaryan wofi wannan ne za su fito yanzu ni a fito a haɗa ni da shi mu tofin Allah ya tsine a zo ko a rantse da Qur'ani wannan abun in ba tijaniya ne suka koya mana bo a zo a rantse da ni da shi mm. iko Allah mutanen nan mutanen nan sun cici mutane sun cuci mutane ni yanzu wallahi in na zauna wani lokaci mutane na da suke cikin wannan abun yanzu haka wallahi wanda na sani sun fi ɗari da wani abu mutum ɗari da wani abu billahi lazi la ilaha illa huwa kai akwai wani dottijo ake ce ma malam sani in dai Allah ya kaddara ma mutum bata malam wata rana muna zaune dottijon nan yace wannan tijaniyan ba abun da ya raba da fir'auna zatan wallahi kalman nan ya faɗa amma akan ta ya mutu wallahi bai bar tijaniya ba har ya mutu akan tijaniya mutu mm. wannan mutane ni ina mamaki fa mm. ina mamaki wallahi maganganu kuma ka kula malam in kana cikin su za su rinka maganganu ni lokacin da nake tijjaniya wallahi maganganun da na ji yanzu da na fita in muna zaune yanzu wai aka faro na magana sai a ce wani wanda ba cikin mu ba yana nan fa ku kula yawa wannan wani addini ne yanzu yan ali sunna haka suke yi ne kuna zaune a ce wai wani dan tijjaniya yana nan wai maganan da za ku faɗa in ba sa nan daban da wannan addinin gaskiya wa idza kulla ladina amanu qalu amanna wa idza tala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum ita ce take aiki li yuhajjukum bihi inda rabbikum yi taqilun Allah gaskiya na'am to wallahi haka malam mutanen nan yanzu haka ba na jin wallahi malam wata rana muna zaune a gidanmu ne bakon malami daga Kano cikin wa'azinsa yake cewa wai an taɓa subhanallah wallahi maganganun da na ji lokacin da na cikin yan kuna rage wa mutanen nan ai malam hmm. wallahi yace wai suka aika tambaya a kaulaha wai Allah masani ne ko jahili ne wai aka yi bincike a kaula aka turo musu da amsa wai Allah jahili ne subhanallah wannan waɗannan maganganu bana manta su yanzu sama da shekara ashirin To ba ga abin da mai kana ya faɗa ba daman sun ce wai idan Allah ya kuskure a Qur'ani su suke gyarawa. Ai mai kana ya faɗi wannan kowa ya ji a clip din sai. Na duk malam na ji abubuwan nan duk abubuwan nan abu ne wanda mun yi su cikin su aka haife mu cikin su muka tashi wannan abubuwan cikin su muka tashi kuma gashi ba wani yanzu ilimi ne mai yawa da ni ba duk abun nan da kuke faɗa fa ina duba jawahirul magani in ga gashi na nan da shi darul fikri din nan kuna faɗa mm. Mm. da malabi budin nan Allah saka muku alheri duk abun da kuka faɗa wallahi in na duba ina ganin wuraren gaskiya ne to yanzu malam abun nan na yi shi zahiran sun koya min kun fito yanzu kuna faɗa ina gani don Allah ne din nan yanzu in yi tijjaniya mai zanga ma Allah. Mm, me zan gaya ma Allah ni yanzu in yi tijjaniya kawai makaryata ne yaudara ne suna yaudaran mutane hmm. ya subhanal ni wallahi hankali na ma tashi ma yake in naji mutane ni ban iya sauraron dan tijjani yanzu minti biyar fa hmm. sai abun nan zuciya na ya tashi gaba ɗaya mutum gashi nan ƙarya yake yi ya cuci al'umma ya ɓatar da hmm. malam ku yi haƙuri. Na'am, kola muna godiya Allah. Insha Allah cikin kamun da za a yi mai ‘yan tijjani har da wahalan da suke ba ku sun san ƙarya suke yi suna wahalar da ku wallahi azaban da Allah zai ma mutane na in ba su tuba har da wannan za a za a jiki. Malam ku ya guri. Allah iya mana mala Allah ya saka da alkhairi. Allah ya gane da sauran ƴan uwa wanda suke neman shirya da gaske. Mushrikin ne ko jahilin ku ci gaba malam Allah ya taimaka muku Allah ya tsare ku Allah ka taimaka sunna Allah ka tsare ku. Ya Allah ka karya ƙarya. Amin. Muna godiya wa. Allah ya taimaka. Allah ya Malam mun gode. Bari alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad ana jina. Sunana Kakisu Ramadan, akramakallah. To, duniya na jinka. Malam kaki su sanar zuwa. Wannan shi ne. Malam Lawan aka raba kalla barka dai. Barka ka dai. nace wannan shi ne wannan kolan da ya sauka. Hmm. Shi ne ake cewa wa shahida shahidu min ahali hakina. Hmm, shi shahidu ainin ne. <laughs> Eh shahidu ainin ne to yanzu malam ka karanto ilmul yaqini. Hmm. Ga haƙƙul yaqini. <laughs> Ga ainin yaqini. shahidu ainihin ya zo ya faɗa abin da bawa Allah nan yake faɗa yana cewa duk abin da muke karantowa shi kuma ganin su yake a zagiri da shi aka yi dan hmm. Allah me yafi gaskiya a nan wajen dan Allah babu babu wallahi karshe kenan nan. Eh, amma wai waɗannan mutanen sabida son zuciya wai sai ka ga mutum ya zo wai waɗannan abubuwan yake iya karyatawa kuma shi wannan bawan Allah fa yanzu har ya nemi mubahala su zo ai mubahala ka gani ka gani ka gani wannan shine karshe kenan in kuna ganin ba haka bane ku zo fata fata kulfa kulta alo na duwa abuna ana wa abuna aku wani sa'a na wani aku wa na wa sun thumma nabtahil wallahi malam ba za su taba yadda ai wannan mubahala hmm. kuma abin da nake jin daɗi malam wallahi abubuwa da yawa hmm. da suke faruwa waɗannan yaran da suke fito suna karyatawa hmm. kamar daɗa kwaɓa wa kwaɓar ruwa suke yi. Maimakon su suna ganin suna tare mutanen su kada su fita. Wallahi hmm. malam mutanen da suke daɗa gayu ganowa suke cewa eh. kai wannan batan da yake cikin ɗarika nan yayi yawa. Eh, mutanen suke dawo. eh wallahi yanzu malam wani abu da zan faɗa misali ɗaya kafin na je kan karatun mm. wato akwai wani clip da na sa a shafi na mm. na Dr. Ahmad mm. ina jin a yanzu da naga clip din sama da wajen kusan mutum ɗari biyar ne dubu ɗari biyar ne suka kalli clip din na samu waya ta fi guda ashirin a kan clip din sannan kuma ga zage-zage da aka yi an zage ni da yawa a ciki To abin da Dr. Ahmad din ya faɗa a kilif din wasu da yawa sun bugo suna ce min wallahi malam abin da malam ya faɗa haka ne. Hmm. Ya ce ni din nan na gani an yi da ni. Hmm. Ya ce wallahi biyan nan na yi da gudu a hmm, Malam akwai liman akwai wanda yake yanzu limami ne na juma'a. yanzu haka Allah ya sa yana cikin ahlus sunna limami ne ba zan faɗi inda yake limami ba yace wallahi malam yace yayi tarbiyya an shigar da shi ɗaki hmm. yace fitowa da yayi na farko yake gaya min hmm. yace wallahi sai aka nuna mun hoton Shehu Ibrahim aka ce waye wannan hmm. sai ce Shehu Ibrahim ne aka ya kalli shehin sai ya ce ni wane ne ya ce kai shehu malam wane ne ya faɗi sunansa ya ce kai wane ne ya ce ni kaza ne kawai sai aka ce ya koma bai yi tarbiyya ba ta yi ba ɗan uwansa da ya zo eh ba ta yi ba ai dama wannan ita ce jarrabawa da za a yi maka kamar yadda wannan bawan Allah yake faɗa ita ce jarrabawa da za a yi maka hmm. to yace ɗan uwa abokinsa da ya yi. sai shi aka wanke shi aka ce ya yi tarbiyya. Hmm. Ya ce tun daga sannan ya ga wai ashe wannan wuridin da in aka baka ka je ka yi. Hmm. Ka kwana kana yi baka ci abinci ba cikin duhu kaza da kaza. Ya ce idan baka zo ka mai da komai Allah ba, to har hmm. yanzu baka zama ba. Wallahi haka abin yake. Gaskiya ne, gaskiya ne. abubuwan, abubuwan abu ne a a fili hmm. kuma in Allah ya yarda yan uwa muna nan gobe bi izinin lahi ta'ala in dai ba wani abu ya abu nan ba wannan kilif din na Dr. Ahmad da ake ta cece ku ce a kansa. Hmm. Wasu suna cewa wai ya zalunce su, wasu suna cewa ƙarya ya yi, wasu suna cewa kaza. Za mu zo duk abin da Dr. Ahmad ya faɗa. Hmm. Mun zaƙulo shi da abin da yake Dr. Ahmad bai musu adalci ba, in yi musu adalci wallahi duk za mu faɗi gaskiya. za mu zo mu buɗe littafi mu nuno inda abin yake mu sa a sikirin kowa ya gani dara dara hmm. in Allah ya yarda za a zo a yi wannan karatu wannan ne. aka rawakallahu akwai akwai wani na hmm. akwai wani hadisi da ka karanto a cikin karatunka na jawahirin ma'ani eh, wannan kuntu kan zambafiyar din eh. Eh, wannan hadisin wato kana karanto shi malam sai na tuna hmm. ina abdul inyas din nan da ya zo ya ce zai taka wuyan manzan Allah wa zube wa zube hmm. to na so na nemo kilif ɗinsa ina ta dubawa a waya kafin ɗazu hmm. na so da na nemo sai na sa muku sai da ya kawo wannan hadisin sai da ya kawo shi ya ce ya tabbata a cikin hadisul kudusi a cikin hadisul kudusi wai an ce kuntu kanzan mu'afiyan to shi abin da ya fassara hadisin da shi wai da Allah ya so a san shi sai ya turo annabi Muhammadu sai ya zamana ba a san shi ba sai ya turo Shehu Ibrahim yanzu Shehu Ibrahim shi ne wanda ya san da Shehu Ibrahim na eh shine aka san Allah da shi shi ya tallata Allah aka san shi kuma Allah ya zo ne a cikin sifarsa eh a jikin sa ya zo haka ya faɗa haka ya faɗa shi sa sai mu sai wannan mutumin da yana sharhin wannan hadisin ai akan sharhin wannan hadisin ne yake cewa yace su yanzu Shehu Ibrahim suka sani hmm, shi ne ya faɗa ya ce inda manzon Allah zai taso daga kabarinsa a Madina ya faɗa ya ce ya zo nan ya faɗi wannan mummunan magana da ba zan iya ƙara faɗanta ba. Allah ya tsine masa albarka, Allah ya tsine masa albarka. To wannan wannan abin na ɗin wannan hadisin wannan hadisin su ya jawo. Hmm. To malam abin da zai baka mamaki. Hmm. Wai me yasa su sufa yana in suka tashi wa ma annabi ƙarya ko? Hmm. Sai su ce hadisul kudusi. sai su ce wannan hadisin ma hadisul kudusi ne hmm. ka san hadisul kudusi hmm. ai daban ne ma daga cikin hadisi hmm. to ka ga shehu ibrahim a cikin sirrul akbar wa nurul abahar da ya tashi cewa nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana zama bawa Mm. shi ma cewa yi wa fil hadisul qudsi cewa a cikin hadisul kudisi mm. yace fa iza ahabbtuhu kuntuhu mm. to wannan hadisi shi ma da Shehu Ibrahim ya faɗa duk ka bincika hadisan manzon Allah ba za ka samu wannan hadisin ba wajen kuntuhu din nan babu wannan hadisin ko kaɗan amma da ya tayi sai ce hadisul qudsi Eh, ai dama ka ga su ya gaya mana ya ce dama ba wanda ya kai su wa annabi karya da yi wa Allah karya wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mu wada'u qarai muhtasibin al ajra fi ma yadda to kaga malam abin da zai faru shine nan ma yanzu a cikin najawahirul ma'ani kaga hadisul qudusi to wallahi malam naga ka ce yanzu mun samu hadisai na karya guda hudu da muka fara karatun nan Hmm, to wallahi ai hadisan yi walla a wajen kafa aƙida to ai dama anan suke abin nan ai ba sa kawo hadisan ƙarya a wajen na filfilu ko kuma fikihu ko kaza ba sa kawowa ai abin da yasa tunda an zo ne a ɓata a bata aƙidar musulmai to hmm. in ba a kafa hadi in ba a kawo hadisai na ƙarya a aƙida ba ya za a ɓata aƙidar Mm. ai sai ka raba hadisan ƙarya tukunna za ka ɓata aƙidar mutane. Mm. To wannan ƙirgawa da ka fara yi malam ai ka ma daina ƙirgawa. a cikin jawahirin ma'ani wallahi sai ka gaji da ƙirgawa. in dai wannan hadisan ne na ƙarya mm. wanda wato hadisi ba ma na ƙarya ba malam ka san akwai na abin ma malam kaki ai kwata-kwata babu su ne kawai technicality ne na larabci ake hadawa kuma a ce Allah ya ce ko annabi yawa abin da na zan gaya ma kenan da zan gaya ma kenan wasu hadisan wasu hadisan ka san hadisan ƙarya watakila zaka ce akwai al'ali uh, hadisin al'ali al-masnu'a din nan da eh, kuma a hadisin mawdu'a eh. na imamu to waɗannan akwai hadisan ƙarya waɗanda an gano su a da aka yi bincike waɗanda sun zo ma da sanadi to hmm. su na jawahirin ma'ani akar makallahu ko wallahi superficial ne na ƙaryar nasa superficial ne saboda shi ba inda za ka samu hadisan sai a wajen hmm. <laughs> wallahi tallahi ba inda za ka samu wannan hadisan nasu na ƙarya sai a iya littafin kamar ka ce wane ne ya fara yin karyar ma suka gani suka mm. kwafa su babu mm. Mm. za ka samu special wanda su suka gillara karyar suka sanya a ah. cikin littafin to kaga wannan ya fi muni wanda za ka samu hadisan karya sai ka same su a littattafai da yawa wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya gano wane ya gano duk dai amma hadisan malamai sun yi bincike na karya ne amma suna su iya isu isu ne nasu ne na musamman suka yi wa annabi karya ƙaryar ta musamman ce mm. to irin waɗannan hadisan duk za ta ganin su a ciki Allah ya samu da Allah Allah Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su wato kullum abin da muke musu addu'a duk abin da muke yi wannan abu wallahi sai eh, yi ayi cewa ne duk abin da muke wannan abu wallahi ba don komai ba ne. Mm. don sabida muna tausaya wa 'yan uwanmu a cikin musibar da aka jefa su. Mm. Irin bala'in musibar da aka jefa al'umma. wallahi duk bala'in da za a jefa ka ta asara hmm. babu kamar a yi maka asarar imaninka babu babu maka asarar ka. Hmm. in dai za ka je wa Allah da irin wannan aƙidar wallahi babu kai babu rahamar Allah hmm. wallahi babu kai babu gafarar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ƙarara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha To mm. wasu kafircin ma za ka gama ya ma haura duk abin da za ka yi wa Allah shine alkaulu alallahi bila ilmi mm. da shirka waɗannan abubuwan guda biyu da Allah yake cewa kul inna harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ism wal baghy bi ghairi al haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا wa an تقولوا على الله ما لا تعلمون shine hmm. alqawlu ala Allah bila ilmi hmm. to waɗannan abubuwan su za ka tattarwa a cikin jawahirul ma'ani hmm. kuma su ake so a ɗora mutane a kai kuma waɗannan mutanen suna aikata wannan abin ɗari bisa ɗari kamar yadda aka umarce su a ciki mun gode malam kuma babbar illar da alkhairi Allah ya da To yawa babbar illar duk abin da aka gaya musu wallahi tallahi sun yadda da shi ɗari bisa ɗari. Sun yadda da shi sama da yadda suke yadda da aya sama da yadda suke da da da da da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amin amin amin muna godiya mun doki mutane uku mu dasa ya kuyi hakuri assalamu alaikum assalamu alaikum dan waka ji makallahi kuma baka magana assalamu alaikum to bari mu je na gaba Assalamu alaikum. Malam Muhammad. Na'am. Wa alaikum assalam. Malam Muhammad barka da aiki. Yawa barka sunan ka daga ke kira. Yawa suna na jaje Umar Isaac. Yawa afuwa Malam Muhammad wasu tambayoyi ne nake so na yi wa malamin saboda tambayoyin amsar da malam zai yi bayan za ta fito da wasu tsarairayi da aka yi wa malam a wancan shiri da suke gabatarwa domin wai ba wa malam tukuici a kan karatun da yake yi. Na farko. Na farko, Allah zai saka wa Dr. Idris Ilyas Idris da alkhairi da shi da malam Takisa Ramadan. Amin. Da Shek Malon Yarim. abin da suke faɗa sun ce wai idan malam yana gabatar da shi kamar irin kamar setup ɗin nan ne idan malam yana gabatar da shi sai Dr. Idris ya shigo sai ga mana yana taimaka masa sai ka ɗauwa eh, kamar idan an ɗari jami'a ya shawo sai a haɗan masa wai a hana shi magana to abin nake so malam ya fita a wannan yau ya fita a wannan bayanin shine ya musu bayani i Dr. Idris abin da yake sa Dr. Idris ƙara tabbatar da wannan maganganun nasu yake yi shi ne tambaya ta ta farko malam ya musu bayani kenan sannan kuma idan malam yana danna waya suna wai kika kare mai ƙarya suka ce ai malam idan yana danna waya wai tuwo masa ake yi da amsa wai kamar ana ga masa ne kaza da kaza ya kamata ya ce kaza da kaza ne ya kamata ya ce to shi ina son malam ya kare musu bayani saboda bai kamata a ce kawai su fito su faɗi magana akan abin da ba su da ilimi a kai ba sai ai malam eh, Idris da abin da yake tashi ko malam kashi ko kuma malam idan yana da nawa ga abin da yake abin nan sannan afuwan akwai wanda ya magana na bayan nan eh, wanda ya magana akan akan mabiya akan mabiya yawan mabiya da ya magana akan takuta da aka yi kenan to eh, shin ita takuta hannun da ake yin ta tunda dai ba wai addini ba ne ba zo mana ta addini ba kuma sannan shaidan ai ya fi kowa yawan majiya ba za a taɓa kafa hujja a ce wai don mutane da yawa sun fito wannan harkar tasu ta jikin shekara a ce wai shi yake nuna hujja kuma shi ta yi hujja wai shi yake nuna hujja da abin da suke yi kamar suna son daidai wanda wannan ba hujja ba ne ba saboda shi wannan takutan da a ce yanzu za su daina yin takuta a ce mata ba za su fito ba ba za a yi kiɗa ba to ina tabbatar maka shekara mai zuwa babu wanda zai fito saboda abin nasu dama suna yi ne saboda nishaɗi da ɗanɗanawa su fito su ta wannan abubuwan nasu to da hala wannan dai abu guda biyu ina son malamin musu bayani dalilin da ya sa da kuɗi ko ke shigowa. To ta magana ka ta farko dan in ji maganar Dr. Idris me ake cewa? Eh abin da suke magana a wancan shafin nasu eh. suna nuna kamar cewa idan ka yi karatu malam Dr. Idris idan wani ɗan ɗabi'a ya shigo domin ya misali ya fito da wani bayani to sai da Dr. Idris ya shigo ko Malam Kaki ya kai da su sai ku haɗan masa kamar irin dama kun shirya idan aka yi wannan bayanin kawai sai ku haɗan masa sai ku ta bayani to shi nake so a fito a yi musu bayanin yadda abin yake. Ina ganin kamar wai To wannan maganar da ka faɗa mecece ƙarshen rantsuwar musulmi wallahi tallahi billahi ba Dr. Idris ma dai ni ban san shi ba a ido wallahi ban san shi ba ban taɓa ganinsa ba yadda kowa yake shigowa wannan haka shi ma yake shigowa babu wani shiri tsakaninmu Malam kaki su kam na san shi abokina ne amma wallahi ba wani shiri na ya shigo ya taimaka min ko wani abu yadda kowa yake shigowa haka suke shigowa su ba da masu su yi tafiyar to idan mutum ya yarda da rantsuwar mu da muka yi masa wannan falillahi alhamdu wannan dan mu yi maka abin da kai ka nema ne a matsayinka na ɗan uwa wanda kai za ka iya gamsuwa amma wani duk rantsuwar da za mu yi masa mun san shi ba zai gamsu ba to Allah ya gani mun sauke nauyi sannan idan da hankali kuma ba ki faɗi ba me laifi na idan wani ya zo ya tambayi ya, ya karfafi gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun da haka wanda ya zo da gaskiya kuma ya karfafe ta wannan ai yana cikin bayin Allah na gari so dan haka idan ma hmm. sun shigo dan su karfafi gaskiya ne ba wai shigo wasu shine abin kallo ba abin da suka faɗa din da suka shigo gaskiyan ne ko ba gaskiyar ba ne duk wanda zai shigo shi ma ya karfafi wani ai ba a hana shi ba su ma idan wani nasu ya faɗi magana in ta ƙaryar ce ya shigo ya karfafi wani ya shigo ya taimaka masa ya karfafi ƙaryar mana in ya so sai a gani mai hankali ai hujja zai kalla ba wai waye faɗa ko maganar waye ba mu ba ma kallon wanda ya faɗi magana muna kallon maganan ne tukuna kowa ya faɗi magana in gaskiya ce sunanta gaskiya kowa ya faɗi magana in ƙarya ce sunanta ƙarya ɗaya kenan sai magana ta biyu kuma shine maganar me ma kace maganar waya suka ce wai kaga ba eh. su da mutane kan haka amma sun yi maka ƙarya sun ce wai tuwo maka wani abin ake wai ta waya idan na ce yana magana sai a tuwo maka in ka irin kamar irin kana cikin bayani ka ɗau waya ka ɗan duba sai su ce wai eh. tuwo maka ake kaga wannan ƙarya ce ƙirƙiri suke jingina maka bayan ba su san ka ga waya ta ni ma bi nake yadda kowa yake bi ka gani ni ma live nake bi da duk wayoyi na Allah kai. Kaga dai na nuna maka ko? Kaga yanzu ai kai ba magana muka yi muka shirya ba nuna maka wayata. Ka gani? To ni ma live nake bi ina ganin comment din mutane musamman yanzu lokacin da muka samu tangarɗar sauti daga nan ina ganin wanda suke cewa ko bangare na ne ko bangaren Malam Muhammad. Da haka ni ma waɗanda suke taimaka min ta wajen haɗa kayan sauti idan an ce bangaren mu ne sai in ce ku duba kaza ku duba kaza. da haka ni ma live nake bi mm-hmm. ba wani wanda yake turo min wani abu shi ma wannan nai maka ne dan kai ka gamsu wani duk abin da zami ba zai gamsu ba ba wai wannan shine abin duba ba in gaskiya ake nema ai kowaye mutum bai fi karfin yana da malami ba kuma bai fi karfin ya manta a tuna masa ba da haka a tuna min ba shine matsala ba ko a sanar da ni ba shine matsala ba shin abin da aka gaya min ko aka sanar da ni din gaskiya ne ko ƙarya ne shine abin da zaka ce amma ba cewa an gaya masa ba ko ba haka ba Allah haka ne amma da shi wanda yake son ya nemi mafaka ko ya samu maguda dan dai shedan sai ya bashi hujjar da zai ki karban gaskiya to baka da inda ka iya da shi innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun da ka inna ma alaikal balagu kadai wa ma rasuli illa balagul mubin Allah ya sa mu dace Amin ya kai na gode sosai malam. Da Allah kuma a ɗan ja hankalinsa akan addini ba a yin sa don a ba wani haushi duk da dai ba addini su yi ba kamar abin da aka yi ɗin na jiya. Shi wani abubuwan da aka yi na jiya na wannan agore da suke yi na shekara wannan abin ka tausaya musu ne amma ba za su gane abin tausayi ba ne sai nan gaba. Eh muna fatan dai Allah ya shirye su kada Allah ya sa su mutu akan haka. amma abin tausayi ne ba abin da ya fi ban tausayin ma a samu wani daga cikinsu ya fito ya ce wai in an hau dutsen dalawai daidai da an hau dutsen arfa zalika bi annahum qalu mal bai'u mislu riba kaga wannan mummunan kiyasi ne kiyasi ne ma alfariki Allah ya shar'anta abu kai kuma ka zo kana kiyasin abin da Allah ya shar'anta na halal da wani abu na barna wannan kiyasun ne ma alfariki gaskiya ya saba wa ka'idar ilimi kuma laifi ne babba a shari'ar Allah Yahudawa sun ce me laifin riba, ai riba daidai da ciniki ne, saboda ai duk ana yi ne don a samu fa'ida. Da Allah ya tashi aibata musu ya ce, Zalika bi annahum qalu inna mai bai'u mislur riba, sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha lahu ma salafa wa amruhu ila Allah. ومن عاد فاولئك اصحاب النار fiha فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم da haka ya kamata mu iya kiyaye harshen mu maganar dama ka ce za ka yi addini dan ka ba wani haushi wannan asarar ka ce in baka sani ba amma maganar da malam kaki sun nan ya faɗa ta ƙarshe ƙarshen nan abu a lura da ita ce wa an ta kulu alallahi ma la alamun babban laifi ne sannan Allah ya ce wa ta kulu lima tukumul alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun kada kawai dan kun sha iska ku saki baki ku ce abu halal ne ko abu haram ne ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba daga shari'a in kun yi haka to kun yi wa Allah ƙarya sai Allah ya ce to ku sani masu yi wa Allah ƙarya kuma ba su ba rabauta har abada Allah ya kiyaye amin amin amin amin um, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am kola sunanka na ke Suna sunana ɗahiru muhammad ina kira daga adamawa state movie to malam tahiru a ka dawo kuma mun saukar da kai muna so sabobin mutane Malam Muhammad ai ko so biyar in dai za mu kira hakkinmu ne wanda ka bamu kawai fatanmu Allah sa abin da za mu faɗa ya zamanto an dace da gaskiya. Minti da ya isa muna so mutane na na da yawa muna ji. Allah Muhammad ina wannan wanda ya tafi ya kai wa wani wanda ya ce zai kai wa wani wani abokinsa zai yi tambaya dan ɗariƙa. Gaskiya na kiyaye namban na kira sa na bari zuwa na ƙarshe insha Allah. Eh. Kamar sunan shi Malam Rabiu. To don muna cika. ka. Eh, kamar da kai ma Malam Muhammad ba ka gajiya burinka mu gane gaskiya da addini mu ma an Allah da ba za mu gaji ba ko so ɗari za mu kira an Allah sa an ɗauke mu alhamdulillah an ba ɗauka ba za mu sake nema. To shi ke Allah ya saka. Masha Allah, eh, malam akwai maganan da ya so samin rai ne naga kuma ya kamata in ba wa ‘yan uwana shawara kuma naga ni yana da muhimmanci don ya min amfani. akwai abu na farko akan sauraron sunan akwai wani dan uwa da ya sauka wanda ya ta maganan ya yi ɗarika da sauransu shi yanzu sauran minti biyar ba zai iya sauraron malamin ɗarika ba wannan gaban malam yana da amfani abun da yanzu yake ci musu rai yake damunsu wallahi azim rashin kula su da ba a yi da kuma akwai wasu masu shafuka suna da ɗan jin haushin yaya za a yi shafukansu a samu a dinga gani da sauran shi shine idan an yi karatu a shafin nan sai a tsallake a je a ce bari za a je a mayar da raddi a can don ni akwai dan uwana da ya gaya mini wai malaman mu sun kange mu sun hana mu mu saurari ɗayan ɓangare na ce masa to in dai gaskiya mutum zai gaya maka addini zai gaya maka me yasa ba za ka je ka saurare shi ba amma zan je in saurare ka ba da nufin kai ka gaya min addini in ɗauka ba burinka ba a ji gaskiya ba to shi sa wannan gaban yana da amfani in har ba wai ka ji tattaunawa suke da wani malami saboda ka samu fa'idan hujja ba ina ba da shawara wallahi duk inda mutanen nan suke mu ba zugawa muke karka saurari kowa ba karka ɓata lokacinka amma in mutum tsakanin shi da Allah addini ne manufansa ka saurare shi ka ji gaskiya don yana ci musu rai abun yana damun su ni na fahimta shi yasa ma suke kokarin dole dole sai an saurare su sai abu na biyu a gurguje don Allah maganan da suka yi akan cewa wai ana hada baki ne idan an yi kira sai wani to su ma su hada baki mana wallahi mu Allah shaida ni Allah shaida yau idan na ji gaskiya a bakin wani malami wanda bai da alaka da abun da ya shafi sunna wallahi zan ɗauka in bauta wa Allah mu ba mu makance sai su malam ne za su gaya mana gaskiya ba duk wanda ya faɗa mana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ya faɗi gaskiya kuma gaskiya ya faɗa ma abu huraira to wallahi mu mun yarda duk wanda ya faɗa gaskiya za mu ɗauka abunda kuma yake yaudaran su na cewa su suna da yawa a cikin ɗarikan su shi yasa suke ga kan daidai suke ai yanzu a Najeriya halin da muke cikin nan ma abun kunya ne Kasan da akwai abubuwan da bai kamata ba cin hanci da sauransu to in masoya annabi ne a ga addini a cikin mana duk inda ka je yanzu kukan matsalar rayuwa muke yi to wa'annan da suke ikirari su masoya annabi ne su bincika su jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu idan ya shiga gidansa ba a so ya fita idan ya fita yan waje ba sa so ya dawo gida saboda kyakkyawan halayyansa da ɗabi'unsa to su yi aiki da wannan mana sai a gane su yawan sunan yawan masu kaunan annabi ne da mishi biyayya sai su gyara mana al'umma amma sai su ruɗu su suke da yawa su suke da kaza kaza to Allah ya ganar da su Allah ya tabbatar da mu kan daidai wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah um, za mu doki kusa da karshe insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malaman mai da fata kuna lafiya na'am da sunan ka daga nake kiran ya sunana Dawud daga Bangkok ina muku fatar alkhairi da kai da malam muna godiya Allah ya saka duniya na jinka Eh, ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin muna muku fatan alkhairi gaskiya malam gaskiya ubangiji Allah ya ya biya ka Allah ya saka da alkhairi malam mutane suna gaya gane gaskiya wallahi ko da yake ban ba ba samu farkon abin ba abin nan eh, shirin ba na zo na samu wani tambaya daga Cameroon ina bayani game da Tijjaniya hmm. yadda ya yi tarbiyya kaza kaza na ji bayanan shi sannan bayan ya gama malam takisu ya zo shi ma karin bayani a kai hmm. sannan abin da sun magana kai ne shine wancan da ya sauka da zuwa ce wai wato ya saurari su daga can wani shafi wani abin shafin su can na intijaniya hmm. cewa kamar ana haɗa baki tsakanin malam lawan da wanda ke zuwa suna taimaka mai kaza kaza sun haɗa baki wannan ko me ko su haɗa baki ko su ko ba su haɗa baki ba wannan ba ruwan su bane su ma su yi nasu can ko ni hmm. ma sun haɗa baki ba su haɗa baki wannan ba ruwan su bane wannan al'umma suna fahimtar gaskiya kowaye waya ya zo taimakawa malam hmm. wurin bayani ko wurin karin bayani wannan daidai ne ba daidai ba daidai bane ma shi wanda ya kawo wannan magana ma ba daidai ba daidai bane ma shi ya ya zo ma da wannan magana ma abin nan a wannan shafi ma ba daidai bane gaskiya saboda ba haɗin baki ake yi ba gaskiya mutane ke nema su gane kuma alhali mutane suna gane gaskiya in ma an haɗa baki ɗin ma daidai ne tunda ba zage wani ba ba a cin mutunci ana karantowa daga wato daga a cikin su ake karantowa ana wato ana yi wa <clears throat> al'umma bayani kuma kuma al'umma suna fim da gaskiya ko aka haka ya zama suna tuhuman su wannan wannan tuhume tuhume su ne wannan wani ya riga su ko sai da ko sai da wannan wannan ba ba bane wanda yake eh, eh, eh, wannan bawan Allah zai zai zo yana gawa malam ba ina ga ni na ga wani bai bai bai bukata ma ya gawa malam bai bukata ma ya fito ya abin ya ya gaya wa malam wannan saboda an haɗa baki ba haɗa baki ba ba zage wani ba ba cin mutunci ba ba abin da aka faɗi sai dai kawai ana karantowa wani daga cikin akeninsu ake wa luma bayani saboda shi sun haɗa baki ba su haɗa baki wani ɗaya ne sannan kuma na biyu wannan dai da ya sauka da ne ce wai wato ya sake dawowa sai malam eh, eh, malam wanda ya ce yana ce da shi ai da zo ka zo isa ka sake komawa kuma saboda ina ga wanda ya kira ko su goma ne ko su goma ne mai shekira in dai abin da zai zai bayani a kai zai amfani da al'umma ko sau wani ne ina jin ya kira malam Muhammad ya kamata ka ka saurara mai hmm. saboda fahimta ake nema hmm. kowa ya shigo ko sau goma ne ya shigo abin da ya zo da shi inda al'umma sa fahimta akwai fahimta ciki na ga ba ba daidai bana ce da shi a karaban da ka sauka tun da zuka kira kaza ka saboda hmm. al'umma suna da yawa eh, fahimta ake nema yana ga wannan zai taimaka insha Allah insha Allah da muku fatan alkhairi ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi ana fahimta wallahi ana fahimta kwarai kuwa tijaniya ba didi mai kafirci ne kowa san da wannan mm. wallahi shahannu sun sani mm. suna yaudar mutane su ne kawai mm. yanzu ruwa ne kama wato ruwa ne karewa ɗin kada bai gama wanka ba abin da damun su suna kame kame ne kawai bayan za su yi wallahi gaskiya ya riga ya tabbata amma za ba da alhaq illa dalal aka haka malam ubangiji Allah ya kare karfafa ku ubangiji Allah ya tsare ku daga sharrin duk wani mai sharri ubangiji Allah ya kare mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya sannan ya kare mana kariya kariya kuma ya kare ya kare mana wato wato wato makarin sun ta gabarin kariya. don Allah mana jagora ya ne mana imanin mun gode malam ubangiji Allah sa ku Allah saka muku da alkhairi malam Muhammad na barku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa lokacin mu kamar yayi insha Allah mun duba mu kira eh, bar mu duba mu kira dan wan hmm. eh, eh, Iko Allah wani na kallon duba lokaci yau assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mai magana. Isha FM, Isha FM gidan hujja babu kame-kame. Yawa hujjanka, hujjanka, hujjanka. Hujjanka ta kwace ka. Na muna jin ka dan wasu sunanka daga na ke kira. Sunana Muhammad Ahmad daga Saudiya Riyadh. Ga muna jin ka cikin minti daya. Malam Muhammad ina maka fatan ina maka fatan alkhairi. Na muna godiya Allah ya saka. ina yi wa babban malaminmu malam lawal ahmad eh, malam lawal turayon fatan alkhairi na malam na shi barakallahu lafiq malam ya riyad wallahi riyad akramaka lawu da saudiya da madina duk lafiya masu yin shari wai suna cewa wai eh, yawa shine a nan ma ana yin maulidi duk karya suke yi mana Ah, wallahi tallahi ƙarya suke a nan ma ana maulidi ba daga nan aka haifi su Abu Jahal ba sai me kuma anan ne to <laughs> kuma duk suna nan wajen sai me kuma wannan shi innal harama la yu'izu asiya ai haka magabata suka ce shi dan kana harami harami baya kare mabarnaci dan yana cikin sa wannan ba zai hana komai ba da haka wani ya ma burga da cewa a makama ana kaza sai ka ce ai daga makama kafirai suka fara karyata annabi amma nan bai sa kuma ya zama hujja ba wallahi gaskiya ne malam kuma ma ka gani ai duk eh, hudubar juma da aka dinga yi ai kaga duk sun sake kashe maganar maulidin babu shi a addini babu shi a sunna ku da fatan dai malam ina ina so dan ina so dan nusar da mutu. mutane ne haka da masu yin kwamen da masu yin kira su duba girman Allah hmm. mu abin da ku malamai kuke faɗa mana an zo ne a dinga yin karatu yanda wanda Allah ya eh, buɗe kirjin shi hmm. ya karbi addini lalle shi ne ya samu nasara hmm. to eh, sunna ba su da wuta ba su da aljanna kowa nema yake amma idan aka saba wa Allah da manzansa a nan ne za ka ga fushin ahli sunna maganan gaskiya mu mu abin da muke so da su kowane shafi ne da suke yankan karatu daga nan suna nema su dinga tada nasu duba mu hana su ba amma ni abin da nake so akramar kallahu dan girman Allah ka bar malam Muhammad ya sanar ko ka sa malam alkanawi ko ka sa malam kakisu hmm. ko su je a sanar su su zauna da Malam Sharif Sale mm. ko su zauna da Sheikh Dahir Bauchi. Mm. To idan an zauna tunda tunda harkar karatu ne su ma kaga yara ai neman ka suke yi kaga kai ma daga karatu yanda kai daga wajen Malam Jafar ne yanda mu ma ahli sunna ɗalibai muke kallon ka to mu ma yanzu kai a mazaunin Malam Jafar kake. Allah ya masa gafara da dukkan ahli sunna baki daya. to ka wakilta malam kakisu ko ya tafi shi mai duguri ya zauna da sharif sale ai sun ji wannan littafin karatun da kake ta yi su suke talakana wa yaran nan dole sai sun maka rashin kunya sun ɗauki abubuwan suna ta waiwatar da hankalin mutane hmm. to ka tura musu malam kakisu mai duguri ya zauna da sharif sale in gaskiya ake so tunda shi malam sharif sale shi ya san wannan dariƙar ya san yadda yake yi wa shi ma malam eh, ibn taimiya ɗage to ka tura malam alkanawi bauchi wajen shek dair bauchi idan sun zauna tunda duk suna jin karatu da gidan idan sun zauna da su to wallahi tallahi mu mun yadda ko a turo maka malam harisu jos ko a turo maka makari na'ibin eh, masallacin abuja To, a cikin a cikin su a tura ma Malam Haris Jos da makari ka zauna da su, su kuma wayancan a tura musu eh, malaman nan. Malam Idris kuma anan duk wanda ya zo Malam Idris, hmm. dakta ne. Hmm. Ko ya bugo ko ma wani ya bugo in dai za a taimaki kan sunna ne ko a kira ka ko a tura maka an taimaki sunna ne. ina roƙon Allah dan girman Allah Malam Muhammad ka sanar da wannan abu duk wani wanda yake comment ko yake zuwa nan mu kare ƙara ka mana labarin wani wani yaro ko wasu yara a'a kawai yanzu ka kai maganar Sharif Sale ko Dairu Bauchi ko Harisu Jos ko Makari inda su ne yau in suka faɗa ba Tijjaniya yau suka faɗa ba Tijjaniya to tamkar Shehu Ibrahim ne ya faɗi ta mutanen da suke wa Allah ƙarya suke wa manzo Allah ƙarya dan sun zo nan sun yi wa malam lawan karya wani mai damuwa malam muhammad da yake taimaka musu mutum ko network din shi bai da kyau malam muhammad yana kau da kai ya zauna ita barin shi suna ta magana wai a haka ma wai a har yanzu wai su su ba yi adalci ba to me kake so a yi maka mutumin da kai wa Allah karya kai wa manzo Allah karya kai wa muhammad karya kai wa malam karya ni dai ina roƙon malam muhammad dan girman Allah yanzu ka sanar a tura mushi malam kakisu maiduguri a tura malam Alkanawu ya zauna da ɗayar eh, bauchi malam kuma wanda suka zo nan din a tattauna da su ko harisu jos ko mataimakin liman na abuja allah ya taimaki shafin gidan hujja allah ya sa a gama lafiya allah ya ba mu nasara na gode salamu alaikum muna kokarin kira danwa ya zama na karshe amma mutane ku yi hakuri kai ba su ba da dama kira jama'a ku yi hakuri ga wani kuma na sai kalla ya ji ku bar mu kira don wan Salamu alaikum. Alaikum salam ikon Allah. Malam Muhammad. Na mai magana. Sunana Musbahu daga nan Makatir Mukarrama. To Malam Musbahu minti daya muna neman wani lamba ne za mu kira shi amma mu je. Oh, Isha FM gidan hujja. Hujjanka hujjanka hujjanka. Masha Allah yana gaida ku ina muku fatan alkhairi tare da kai da babban malamin mu malam Lawan ina muku fatan alkhairi. Barakallahu fika. Wannan aikin da kuke Allah Ubangiji ya sa muku a cikin mizanin ku na hasana. Amin. Amin. Amin. Yawwa, ne zo malam lokacin da zan yi a nan dan Allah ne ba na so ma ake kama sunan Abbas Sadauki ko ya ce kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza ni gani nake bi kai ba da Allah a dinga kama sunan shi ba a wannan a wannan gurin. Sabida inda Malam Sani Rabi'u Alkanawi zai doko waya da ya haɗu wane ne Abbas Sadauki. Me yasa manyan ba sa magana? He shi. Yanzu malam ya zauna Abbas Sadauki wata birgi aka yi. Babu wani abu, amma in manyan ne ba matsala ko karatun za su tsaye da an ji ya tsaye a tsayar karatun a tantauna. Amma dan Allah ne Abbas Sadauki ko magana shi ma ni ba na so ma ake yawon na sha saboda bai kai ba kuma sun manyan sun sani sarai suka kyale shi ya ringa cewa wai ya so a zamana an yi kaza an yi kaza an yi kaza me yasa su ba za su zo a zauna da su ba amma malam ya ci gaba da karatun shi kawai ya kyale shi a share magana shi kawai malam ya ci gaba da karatun shi dan tashi makara ya wani shafin kuma a kyale shi kawai amma wani ya doko akan magana shi kawai a kyale a ci gaba da karatu ni ni wannan shi da shawara ta da muna godiya dan wa Yawwa, ina ra'ayi da shi dan wa Malam isba'u domin wannan na yana fidda muka maudu'i mu je wani bangare daban kuma. Shi sa mm. ai hakuri a musaya kan maudu'i. Dan wa za mu jarraba kuma na karshe mu gani in ba mu same ka ba. Akwai wanda ya ce ne zai kira mu zai haɗa mu da wani ɗan ɗari. Yawwa. Yawwa. Lalibo mana yanzu mu ji. To shi aka kwana. Samun shi. Hmm. Duba ko na same shi. Amma gabanin haka sha bar mu ji na karshe shi Allah. Salamu alaikum. Hmm. Assalamu alaikum. Na'am. Ya sunanka. Sunana Khalifa daga Kano. Masha Allah. Khalifa. Eh, Khalifa daga Kano. To, Khalifa wani bangare. Yawa ana jina? Na wani bangare? Wani bangare? Um, izala. To muna jinka. minti daya. Yawa eh to ni shawarar da nake so na bada game da wanda yake cewa wai ana kira sai kuma a a ɗauko wani kamar ya dinga taimako. Ni shawarar ma da nake so in bada duk sanda za a yi program din, a dinga ajiye dakta yana zama standby saboda su waɗanda suke kira kawai kiran musu suke yi in suka kira suka yi tambaya kawai sai su dinga musu ba su kira su sauka ba ne sai su dinga musu shi kuma dakta dama ya saba da su irin su suna zuwa tiktok su su zo a ta abin nan da su so in aka ɗauko shi shi ita gaskiya ai ita gaskiya ai koyaushe so ake a dinga taimakonta su ma su je su taimaki ƙaryar su mu ma kuma sai mu taimaki gaskiyar ta mu ni mm. shine shawarata jazakallahu khairan na gode Muna godiya don Allah ya saka da alkhairi. Mm. Malam Muhammad baka same shi ba ko? Na same shi. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Mm-hmm. Uh, assalamu alaikum. Kai na karshe don wa. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Ahmed. Na'am dan wa. Barkan ku da abuna. Barkan ku da aiki, barkan ku da karatu. Kace za ka Eh, eh ni ne. Na'am. To ina mai tambayar? Na muna jin iko Allah networking shi. Salamu alaikum. Kana da matsalar network don wa. Ya ake ciki ka ina mai tambayar? Assalamu alaikum. Wa alaikum To. Um, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Dan waka gyara wurin sayuwanka domin mu ji da kyau networkin ka. Malam Ahmed. Na'am, muna jin ka yanzu. Yawwa. Na ce na je wurin lokacin da aka samu matsalar network din na mun yi ta kira mun yi ta kira mun yi ta kira waya abin ya ki shiga wallahi. ba masala. Shi babu shi ko. Kana ji ko? Na muna ji. Eh mun yi ta kira mun yi ta kira. Yau mun yi ta kira mun yi ta kira wallahi wayan su ya ki shiga a wannan lokacin da aka samu matsalar network din nan. Ba matsala dan wa. Shi yasa ba ba shi ko. A yanzu yanzu ina jin ku lokacin da muka yi kira muka kira wayan bai shiga ba to kuma sai ya tashi yana wani uzuri muka tafi shine sai ce to wai wannan tambayar da muka yi wannan ta Malam Habibu ran nan da maganar waye Muhammadu Bakari din nan. shine dama ya ce mana wai Muhammadu Bakari wai shine jikan Sayyidina Abubakar kuma Malam Habibu ya ce a'a ba haka bane to shine sai ya ce wai mu tambaya yanzu wane ne hakikanin Muhammadu Bakari din shi me tarihinsa me na dinsa Ana jina? Ana jinka, ana jinka. Mu wannan bai biyo ta karatu ba. shi matsalar Muhammadu Bakari mu bai biyo ta karatunmu ba. Eh, za mu zo magana a kansa a lokacin da za mu zo maganar salatul fati da yadda aka karɓo ta a nan gaba. To in mun zo ma yi magana a kan ne ne Muhammadu Bakarin shi kansa. Kuma ka gane abin da ya ɗan kuwa ba wai jikan waye ba ko jikan waye hujja ita ce addini ba jika ko ɗa ba. Ƙwarai da gaske. eh hujja ita ce addini ba wai dan wane ko jikan wane ba a'a Yahudawa dukkanin jikokin annabawa ne dukkanin su tsatsan annabi Ibrahim ne ta hanyar ɗansa Ishaqa ta hanyar ɗansa Yakuba amma da suka yi wa Allah laifi suka fake da su ‘ya'yan annabawa ne su jikokin annabawa ne ba za ma su shiga wuta ba lanta masanan naro illa ayyaman ma'aduda lan yadkhul jannata, illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya ce tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin da haka hujja ita ce ba wai zancen ni dan wani ko jikan wani ba hmm. To, ina gode Allah saka na alkhairi Allah jikin mahaifa Ubangiji. magana salatul fati za mu magana akan Muhammadu Bakari. Insha Allah. Na'am. To babu laifi babu laifi. ina gaishe ku Allah sa aljanna ta zanto kumar ku gaba ɗaya Allah sanya alkhairi amin amin muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi nan za mu zo da karshen tattaunawar mu da college insha Allah ah, karshen ke ga shek ba ta lokaci ba muna muku fata alkhairi ah, sakonka na karshe insha Allah To alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala sakon mu na karshe malam Muhammad shine wa al'ummar musulmi cikin mawuyacin hali da ta samu kanta mawuyacin hali ta fuskar kunci da tsananin rayuwa to amma kuma abin da duk ya fi wannan takaici shine nisa da Allah da muka yi yanzu ka kalli fitsara da rashin mutunci da rashin tarbiyya da rashin albarka da aka yi jiya a garin Kano da sauran sassan wannan ƙasa da sunan wai maulidi al'umma tana cikin bala'i kuma tana neman ƙara jawo wa kanta fushin ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan abu ba wai zancen mai ilimi ba mai hankali kaɗai ya isa ya gane ɓarna da ɓatan da al'umma take ciki wanda shi ya jawo mana duk wannan yanayi da muke ciki mummuna to amma mutane ba su sani ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya ganar da mu ya tsare mu daga faɗawa cikin fushinsa sakamakon aikin wawayen cikinmu ربنا لا تؤاخذنا bima fa'alna wala bima فعل السفهاء منا Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan tattawa assalamu alaikum wa rahmatullah